barkamu da wannan yammaci na juma'a bakwai ga watan ramadan shekara ta hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da ashirin shida ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta uku cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta hudu kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin sura fadin Allah madaukakin sarki ya yas'alunaka ma za uhilla lahum bismillah yas'alunaka ma za uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح الكريم وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب Ubangiji madaukakin sarki ce ya tsaluna kama za uhilla lahum suna tambayar ta me aka halatta musu na dangin ababanci da kuma ababen auratayya Walka ce da su uhilla lakum at an halatta muku dangin daɗaɗa wa ma'allamtum min jawari? da dukkan abin da kuka koyar min aljawarihi na daga dabbobin farauta mukallibina waɗanda kuke koya musu halayya irin ta kare dan yin farauta allimuna hunna waɗanda kuke koya musu mimma allamakum Allah daga abin da Allah ya koyar da ku fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kama muku wadhkuru ismallahi alaihi ku ambaci sunan Allah a gare shi واتقوا الله كجسورا الله كتيا يدوكو تنسى إن الله سريع الحساب للا ألا ميجبجا والحسابي صحابان النبي صلى الله عليه وسلم sun tambaye shi a lokacin da yake hajjin ban kwana dangane da menene abin da ya halatta a ci menene kuma abin da bai halatta a ci ba ba wai dan ayoyin alkur'ani tun tun tala tala ba su yi bayani ba dangane da haka sai dai dan waɗansu su da aka yi bayani ba su ji ba dan haka da aka zo hajjin bankwana a hudu ba ta arfa sun yi ta tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da abubuwa cikin abin da suka yi masa tambaya akwai abubuwan ci me ya halatta a ci me ya bai halatta a ci ba to da haka sai Allah madaukakin sarki yake cewa yas'alunaka kama za uhilla lahum ne maka tambaya me aka halatta musu amma na a Madina an riga an yi bayanin me aka halatta hatta ma a farkon wannan sura din ai faɗin hurrimat alaikum almaitatu wa damu wa lahmul khinzir zuwa ƙarshe bayani ne na abubuwan da aka haramta to duk wanda ba a haramta ba ya shiga cikin wanda aka halarta. to amma dai duk wannan an yi ne a bayani a bayan fage ba wai a gaban jama'a ba shi yasa duk da haka waɗansu ba su sani ba waɗansu ba su ji ba da aka zo hudubar hajjin ban kwana sai suka yi tambaya to sai Allah madaukakin sarki ya faɗi tambayar kuma ya bada amsar يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ubangiji ya ce kulka ce da su uhilla kuma tsayiba an halatta muku a tsayiba malamai suka ce abin da ake nufi da tsayiba dukkan wani abin baya cutar da lafiya baya gurɓata hankali giya ba daga cikin tsayiba haka nan dukkan dangin kayan maye baya daga cikin afayibat naman alade baya daga cikin afayibat tayyibat mushe baya daga cikin afayibat kamar yadda jini da sauransu duk ba daga cikin afayibat domin waɗannan suna cutar da lafiyar ɗan adam wasu su ma suna gurɓata tunanin ɗan adam da haka sharafin afayibat abin da baya cutar da lafiya kuma baya gurɓata hankali duk abin da ke cutar da lafiya ubangiji ya haramta shi da abin da ke gurɓata hankali ubangiji madaukakin sarki ya haramta shi da haka baya cikin al shi yana cikin kishiyar al-tayyibat sune al-khaba'ith wa yuhillu lahum al-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana halatta musu tayyibat amma yana haramta musu al-khaba'ith wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim to da haka malamai suka ce kalmar al-tayyibat da Allah yake an halatta muku ambatan su ya gabata cikin suratul baqara inda aka halatta ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun haka nan cikin ayat suratul anbiya ubangiji ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim to wannan sai yake nuna ba yanzu aka halatta ba daman na an halatta yanzu dai kawai shelantawa ake yi kamar yadda aya za ta zo al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal munsanatu minal mu'minat wal munsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahun ubangiji ya ce wa ma allamtum minal jawari da kuma abin da kuka koyar minal jawari na dabbobin farauta a wata kira'ar ta abdullahi dan abbas wa ma ullimtum minal jawari da abin da aka koyar da ku ko aka sanar da ku minar jawarihi na dabbobin farauta abin nufi duk abin da aka sanar da ku cewa ana iya yin farauta da shi kuma har kuke yin farautar da shi to duk abin da ya kama muku ta hanyar wannan farautar halal ne ku ci to dabbobin ku da Allah madaukakin sarki ya sanar da mutane cewa ana iya yin farauta da su har ake farautar da su suna da yawa kare yana daga ciki shaho yana daga ciki damusa tana daga ciki shirwa da dai sauransu waɗannan su ake kira da aljawarihu dabbobin da ake farauta da su ibn kasir yace wa kunniyat hadhihi alhayawanat allati yusabu bihinna jawarih ana kiran waɗannan dabbobin da ake farauta da su da sunan jawarihu yace min aljarhi daga kalmar aljarhu wa huwa alkasab wanda shine alkasab aiki kama ta arab kamar yadda larabawa sukan ce fulan jaraha ahlahu khairan wani ya aiwatar wa da danginsa alheri ai kasabahum khairan ya yi musu alkhairi wa yaquluna fulanun la jariha lahu ai la kasiba lahu larabawa sukan ce wane bai da mai masa aiki sai su yi amfani da kalmar jarihu a madadin kasibu dan haka kalmar jawarihu ana nufin dabbobin farauta ibn kasir ya sake cewa wa hunnal kilabu al mu'allama su ne karnuka waɗanda aka ba su horo na musamman na iya farauta walbazi da kuma shaho wa kullu tsairin ya alamu lissai ko yu'allamu lissai da dukkan wani tsuntsu da aka ba shi horo da training dangane da yadda ake farauta da aka yi wal jawarihu kalmar jawarihu kenan tana nufin alkilabu addawari karnuka waɗanda aka ba su horo da training na musamman don yadda ake yin farauta wal fuhudu da kuma damusosi wasu ƙuru da shirwoyi wa ashbahuha da makamantan haka dukkan wata dabba da take farauta in kai farauta da ita matukar ta koya mata yadda ake farauta matukar ta yi farautar bisa ga yadda musulunci ya ce to abin da ta kama maka yana daga cikin abin da aka halatta ka ci matukar baya daga cikin abubuwan da yake haramun ne cin su malamai suka ce ya ake koya musu farauta yadda ake koya wa dabba farauta shine ka koya mata in ka tuna ta ta tafi in kuma kai mata tsawa ko ta bi dabba farauta ta tsaya mana ya zama tana bin umarninta, amma matukar kare in ka tuna shi ba zai tafi ba sai ya ga dama in kai masa tsawa ba zai tsaya ba sai ya ga dama to in ya kama maka abin farauta ba ka ci domin bai kasance yana da ilimin farauta ba to sannan ya san cewa idan ya kama kuma ba zai ci ba kai zai kawo duk yunwar da yake yi duk yiwuwar da karan farauta yake ji duk yi da damuka farauta take ji duk yi da shirwa farauta take ji idan ta kamo abin farauta ba ta ce sai ta kawo da ita wannan tana da ilimin farauta in ta kama ko kai ka tura ta ko ba kai ka tura ta ba malamai suka ce babu laifi idan ta ci waɗansu malaman suka ce a'a in kai ka tura ta ta kamo to za ta ci amma ba kai ka tura ta ba ba za ta ci ba in ko ka tura ta to ko shakka babu abin da ka kama maka ya zama halal idan ka yi bismillah a yayin tura ta to idan ka kamo ba sai ka yi sake bismillah ba wajen ci ka iya ci ba sai ka yanka ba ko da ka kamo shi a kashe tun da ka yi bismillah wajen tura ta ba laifi ka iya ci amma idan ka tura ta ta tafi kuma sai ya zama ta manta ba kai bismillah ba kuma sai ta kamo maka babu rai to malamai suka ce anan ma babu laifi dan kaci ci sai dai wajen cin sai kai bismillah shine fa wazkuru smallahi alayhi ko dai inda irsal ko kuma inda al ko inda huma jami'an yayin turawa ko yayin ci ko kuma yayin turawa da kuma yayin ci baki daya shine Allah madaukakin sarki ce wa ma allamtum min al-jawarih kuma halal ne ku ci abinda kuka koya wa dabbobin farauta mukallibi na masu ɗabi'a tare malamai suka ce kalmar mukallib abin nufi masu ɗabi'a irin ta kare me yasa aka ce masu ɗabi'a irin ta kare saboda kare shine asalin abin da ake farauta da shi amma yau da gobe ta sa aka gano ashe ana iya yin farauta ma da tsuntsu ashe ana iya yin farauta ma da damusa ashe ana iya yin farauta ma da wasu dabbobin ba kare ba amma dai kare shine asali shi yasa ake ce da sauran dabbobin mukallibina masu koyan ɗabi'ar kare wajen yin farauta domin shi shine asali Sosai sai Allah madaukakin sarki ce To tu'allimunahunna mimma allamakum Allah lalle ku sanar da su daga abin da Allah ya sanar da ku na ilimin farauta na yin bismillah na idan kun tuna su su tafi in kun hana su su tsaya in kuma sun kama kar su fara ci har sai sun kawo muku din yunwar da suke yi da karanta za ka tura shi ka yi bismillah da ya je ya kama dabba farauta sai ya fara ci kafin ka zo malamai suka ce haramun ya kai ka ci sai ka bar masa sai ka ci girma sai ka haƙura amma idan ya kama bai fara ci ba kar riske abin ko ya kashe babu laifi ka kama kayanka babu laifi ka karba sai ka ci shine abin da ake nufi da su Allah na hunna mimma allabakum Allah fa kulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kama muku wa zkuru kuma ku ambata sunan Allah a yayin ci da kuma a yayin tura karnuka dan su je su kamo abin farauta ko kuma a yayin ci ko kuma a yayin eh, tura dabbar da za ta je ta kamo maka abin farauta din baki daya to haka nan malamai suka ce bindiga ma tana shiga cikin hukuncin kare a yayin yin farauta da ita idan kare ne a da lokacin da babu bindiga shi ake turawa ya tafi a guje ya kamo wajen sakassafe a yi bismillah to haka nan yanzu in ma ba kare bane bindiga ce da kai a yayin da zaka auna abin da zaka harba na farauta sai ka bismillah to idan ka harba ko da bindigar da ka je ta kashe shi to in ka je ka da shi mushe zaka ci kayan ka tunda kayi bismillah kamar kare ne da kai bismillah ka tura shi da ya je garin fada da dabba farauta ya kashe ta ko ya kama ta sai ya kashe to anan ma halin ne kace amma malamai suka ce matukar kana sana ba mantawa kai ba sai ka yin bismillah a yayin harba ka da zaka harbo abin farauta to idan ka kashe wannan abin farauta haramun ne gare ka kace waɗansu malaman suka ce in ko mantuwa ce ta sa haka babu laifi in ta domin mantuwa a bar yafewa ce amma in dai ganganci ne ya sa haka to bai halatta ba ka ci dan Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafis kada ku ci abin da ba a yi bismillah ba a wajen yanka shi ko a wajen harbin sa na dabbobin farauta domin wannan ya zama fasikanci hadisi ya tabbatin sahih bukhari da muslim daga adi dan hatim adi dan hatim Allah ya kara masa yadda yake qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inni ursilul ilabal mu'allama wa absuru ni ni nakan tura karnuka na waɗanda suke da ilimin farauta zuwa ga ta kamo min farauta wa absuru kuma ina ambata sunan Allah ma'ana ina yin bismillah a yayin tura su fa qala sai annabi yace da shi idza arsalta kalbaka almuallam idan ka tura karanka wanda yake da ilimin farauta dan ya je ya kama maka dabbar farauta wa zakarta kuma kai bismillah fa kul ma amsaka alayka to ka ci abin da ya kama maka matukar yana daga cikin abin da ake ci qultu sai na tambayi annabi inji adiyu dan hatim yace wa in qatalna ko da karnukan sun kashe dabbar farautar da suka kama kala wa in qatalna yace ko sun kashe ma lam yusharikha ko ma lam yashrakha kalbun laysa minha in dai ba ta tarar tare da wani taran ba a tare da su mana ya zama cewa mafarauta sun tafi daji da yawa kowa da karansa sai aka ga wata dabba farauta kowa sai tuna karansa to da suka je karnukan sai suka taru suka kashe dabba farauta, duk suka yi cirko cirko suka sa ta a tsakiya sai eh, ku kuma masu karnukan suka kuka zo to anan kai musulmi haramun ne idan ka ga wani kare tare da naka wajen kama dabba farauta ka ci wannan dabba duk da kai da ka tashi tura naka kayi bismillah gudun kada shi wancan da aka turo lokacin da aka turo shi ba a bismillah ba kuma ta wancan karen da aka turo ta ma mai shi ba musulmi bane ba a irin wannan hali haramun ne ka ci wannan dabbar ta farauta amma matukar iya na karnukan ne kadai suka kashe dabba in dai kayi bismillah wajen tura su to ya halatta ka ci sawa an ka samu dabbar da ranka ko kuma ta riga ta mutu lokacin da ka cin mata da haka manzo Allah ya fa innaka domin kai idan ka tarar da karanka da wani karan a gefen dabba farauta an kashe fa in fa inna ma sammaita ala kalbika yayi kai naka karan kawai kai wa bismillah lokacin tura shi lam tusanni ala ghairihi wani taron kuma ba kai bismillah ba domin ba ma naka bane ba qultu lahu adi dan hatim yake na zaki cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa inni arni bil mi'rad as ni na kan jefi dabba farauta da warki wani sanda mai tsini wanda mafarauta suka rike a hannu wani lokaci idan suka tura kare kankaren ya je sukan haɗa da wannan jifa da wannan sanda faƙala sai manzo Allah ya ce da shi idza ma ramaita bil mi'rad idan ka jefi dabbar farauta da warki ko da kere fa kulhu to ka iya cin wannan dabbar farautar idan dai wannan kiran ya huda jikin dabbar har jini ya fita shine idza ramaita bil mi'rad fa kharaqa fa kulhu in dai ka jefi dabbar farauta da kere shine sandan mafarauta din ba warki ba da nace da kere fa kharaqa inda yahuda jikin dabbar tare da haka ya kashe ta fa kulhu ka iya ci amma wa in asabahu bi ardin idan ku ta same shi da wajen da ba mai tsinin ba fa innahu waqidun fala takulhu in dai ya mutu a haka to ya zama waqi waqi dabbar da aka dake ta jini ya taru a jikinta amma jinin bai fita ba wacce Allah yake wal mawquzatu cikin karatun mu na jiya to wannan dabba idan ta mutu sakamakon wannan sanda ta je ta daki jikinta amma ba ta fasa jikin jini ya fita ba to kada ta ci da haka malamai suka ce wannan ita ce ka'ida dukkan wata dabba da aka jefe ta da dutse ne da gwafar danko ne da wata kota ce in dai dukan ya daki jikinta amma bai huda ba sai ta mutu to ba a ci ka'idar dole ne sai in abin ya fasa jikinta har jini ya fita idan ku jini bai fita ba idan jikinta bai fashe ba to haramun ne a ci ko da wajen jefawar an yi bismillah da haka ko yanzu da za a samu mutum ya harbi dabbar farauta da bindiga amma bindigar da ta taba jikin dabbar ba ta fasa ba jini bai farara ba to in dabbar ta mutu aka haramun ne a ci domin ta zama mawquda ta zama alwaqibatu wa fi lafzin lahumma a wani lafazin Imam al-Bukhari da Muslim ya ce wa iza arsalta kalbaka idan za ka tura karanka na farauta ko shawanka ko kuma damusarka fadhkuri Allahi ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah kuma a irin wannan bismillah din ba a karasa rahmanir rahim da bismillah ta cin abinci da bismillah ta alwala da bismillah ta shiga ban daki duk bismillah ake cewa ba a karasa rahmanir rahim da ka fadhkuri Allahi ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah kadai karka karasa ar-rahman ar-rahim fa in amsaka alayka idan karen naka yaje ya kama maka fa adraktahu hayyan sai ka je ka sanar da dabbar farautar da ranta bata mutu ba ga ta a bakin karan ko ya ji ta ta ya raunata ta ta kasa tafiya tana kwance amma dai da ranta to fazbahu ka yanka kafin ka ci kuma wajen yankan sai ka sake bismillah wa in adraktahu qad kasala idan kuma ka tarar ran ya riga ya kashe dabba farauta to amma ka riga ka yi bismillah da man yayin turo shi to wannan bismillah ita ce a madadin bismillah yanka kisan da ya masa kuma shine a madadin yanka babu laifin sai ta ci. amma da sharadin wa lam ya'kul minhu bai riga ya fara ci ba in ya riga ya fara ci to haramun ne gare ka ka ci amma bai riga ya fara ci ba fa kulhu sai ta ci fa'in Asabar kalbu fa'in asabal kalbi zakatuhu manzo domin kamun kare daidai yake da yanka da wuka da dabbar ci ga dabbar farauta wa fi riwayatin lahuma a wata riwayar da ya haɗe layu cikin sahih bukhari da muslim fa in akala fala ta'kul idan taranka ya fara cin dabbar farautar da ka tura ya kama to kai ka ci fa a akhafu an yakuna amsaka ala nafsi domin annabi ce ina jin tsoron ba kai yayi ya kamawa ba kansa ya kama ba to tun da ya riga ya fara ci kai sai ka hakura ka bar masa ya ci gaba da ci a wani hadisin na abi sa'alaba wanda shi ma yana cikin sahih al-bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi in zaka tuna karanta na farauta kai bismillah wa idza ramaita bi sahbika fadhkur ismallahi idan zaka harba kibiyarka a wajen farauta kai bismillah domin duk abin da kibiyarka kashe to yana da kyau ko halal ne ka ci kaga wannan bismillah sai ta zama a madadin bismillah wannan kuma hudawar da yayi sai ya zama a madadin shine yanka وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس Ali dan abi طلحه ya faɗa riwaya daga abdullahi dan abbas dangane da faɗin Allah wa zkur ismallahi alaihi ya kula abdullahi dan abba zai ce idza arsalta jari haka idan ka tura dabbar ka ta farauta fa kul bismillahi ka ce bismillahi wa idza nafita ko da kuma ka manta ba ganganci bane mantuwa ce fala haraja babu laifi daga baya in ka zo ci sai kai bismillah ibn kasir yace wakila a wani qaulin na da man tafsiri suka ce al bi hadhihi aya abinda ake nufi da wannan aya wa zkuru alaihi. yace al'amru bi tasmiyati inda al-asl umarni da fadin bismillah a yayin cin abinci sawa'an nama ne sawa'an dabba farauta ce sawa'an abinci ne ne da gobe in mutum zai ci abinci yayi bismillah da zarar mutum yayi bismillah a yayin cin abinci to sai Allah ya hana shaytanu su sa masa hannu amma matukar ba kai bismillah ba to shaytan zai zo ya ci abinci tare da kai da ce sai kaga an sa maka abinci mai tarin yawa wanda ya fi karfin a hankali a ce ka cinye amma sai ka ka cinye kuma baka koshi ba kari kake nema saboda ba kai kadai kaci ba akwai shedanu a tare da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ɗayan zai shiga gida shedanu suna biyo shi da zarar ya je shiga gidansa bai yi addu'a shiga gida ba sai shedanu su yi shela su kira ƴan uwansu ku taho ga wani gaulawawa ya buɗe mana kofa da aka sai su zo su shigo gidanka su cika maka gida ya ce kuma haka za ku jira ka lokacin cin abinci idan lokacin cin abinci ya aka dare maka abinci nan ma baka sai bismillah ba sai su sake ma dariya su yi duhu su zauna ku ci tare to haka za su sake zura ma ido kuma har lokacin ka zo saduwa da iyalanka suna kallon ka idan nan ma baka yi addu'ar tsari ba a yayin saduwa da iyali nan ma sai su sake yin shela su gayyato yan uwansu tare da su za ka sadu da matarka shi yasa manzo Allah yake sau da dama sai kaga ƴaƴaye da kamannin mutane amma shedanu ne ka ji ɗaya yana zai ki ubansa ana raba su wannan jikinsa ne na mutum amma shedan ne ka ga ana raba shi da uwarsa yana siya da keta kaga wannan jikinsa ne na mutum amma shedan ne me ke jawo haka ba ma ambatan Allah subhanahu wataala cikin ayyukanmu amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake da a ce ɗayan ku a lokacin da ya zo saduwa da iyalansa zai daure ya ce bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana da sunan Allah Allah ka nesanta mu daga shaytan ka nesanta abin da zaka azurta mu da shi daga shaytan annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan Allah ya kaddara a wannan saduwar zai samu ciki da matarsa to dan yana da cikakkiyar kariya da tsaro daga ubangiji subhanahu wa ta'ala idan wannan dan za a bar shi a duniya daga shi sai shaytanu ba su da yadda suka iya da shi ya zama murucin kan dutse bai fito ba sai da ya shirya to da ta ambatan Allah a irin waɗannan wajaje da shari'a ta yi nuni yana da matukar amfani da haka wannan ayar wasu malamai sun kafa hujja da ita akan cewa ita ce hujja ta fuskar qur'ani da ke nuna idan za a ci abinci a bismillah sawa'an nama ne sawa'an tuwo ne sawa'an dukkan wani abinci ne idan za ka ci sai ka ce bismillah shine wadkur sunallahi alaihi wattaqullaha inna sari'ul hisab hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda nana Aisha take cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi kungiya suka zo suka ce da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna qauman ya'tuna na hadithu ahadin bi kufrin mu dai waɗansu mutane sukan zo mana waɗanda ba su daɗe da musulunta ba bilhumani da nama la nadkuru la ba mu sani ba a zuki rasmullahi alaihi amla shin wannan naman wajen yanka shi an yi bismillah ko ba a yi ba fakala sai da bai ce sammullaha antum wakulu in ma su ba su bismillah ba ku in kun zo ci ku yi bismillah da haka malamai suka ce duk abincin da ya zo maka ko naman da ya zo maka daga kasashen da kake tunanin ba dole bane wajen yanka a yi bismillah kamar irin naman gwangwani wanda yake zuwa daga kasashen turai wanda galibin kasashen da naman yake tawa daga gare su wasu maguzawa ne wasu ma ba musulmi ba ne ba ba a cewa musulmi ba zai ci ba halin ne musulmi ya ci amma sai dai wajen ci sai ya bismillah shi idan ya yi bismillah wannan bismillah ita ce a madadin wacce ba a yi ba a wajen yanka da kuma a madadin wacce zai yi a yayin cin abinci to sannan yana da cikin amfanin bismillah idan ka zo cin abinci in kai bismillah sai Allah ya sa albarka cikin abincin hadisi ya tabbata sahabbai suka zo suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam muna yawan cin abinci amma ba mu koshi sai ce ta yi ci kuke yi daban-daban kowa sai ya ɗauki sa daban ya ce ba zai ci da ɗan uwansa ba suka ce kwarai muna haka ya ce kuma ta yi ba ku bismillah ya ce suka ce eh wani lokaci in yunwa ta ta mu muka zo ba batun bismillah kawai wa muke da tare sai to anan matsalar take faruwa ku haɗu a wajen cin abincin ku kuma ku yi bismillah sai Allah ya sa muku albarka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wajen wani mutum sai ya ganshi yana cin abinci da hagu sai ya ce da shi sa hannun da maka yi, bismillah yace ba zan iya ba ba komai yasa yace ba zai iya ba sai dan girman kai Ta take sai hannunsa na hagun ya nannade kamar leda mana ya shanye saboda yawa annabi girman kai sai annabi ya zura masa ido ya ce da shi komai ba kuma ya wuce ya kyale shi tun daga nan har ya mutu hannun bai samu lafiya ba ya riga ya lalace ya shanye wata rana annabi ya ga yara za su ci abinci akwai wani yaro ana kiransa da Umar ibn Abi Salama sai annabi ya kira shi yace da shi ya gulam sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yamika ya yaro in za ka ci abinci kai bismillah ka ci da dama kuma ka ci gabanka da ka yana da cikin ladubban musulunci ga wanda zai ci abinci ya yi bismillah haka nan wanda ma zai sha abin sha to idan mutum ya manta kuma fa bai yi bismillah a farko ba yaya zai ta wuce kenan wani kila sai da ya yi rabin cin abincin sannan ya tuna da a gigice yake yin wa yake ji bai dawo cikin hayyacinsa ba sai da tankin sa ya fara ɗauka ya ci kamar rabin abinci to shi kenan bismillah ta wuce a'a annabi ya ce in ka manta a farko baka bismillah ba har yanzu bismillah ba ta wuce ba da ka tuna sai ka ce bismillah awwalahu wa akhirahu da sunan Allah farkon da kuma ƙarshen ko bismillahi fi awwalihi wa akhirihi da sunan Allah a farkon da na manta da kuma ƙarshen manzo Allah yace da zarar ka faɗi haka shedanin da suka sa maka hannu a abinci suka fara cin abinci da kai tuni Allah zai sa mala'iku su shaƙe su kai amai duk abin da suka ci ma na abinci sai sun amayar kuma a koran maka suka ci gaba da cin abincin ka lafiya da haka ko da an manta yin bismillah a farkon cin abinci bismillah ta wuce ba dama ta wuce ba za a sake yi sai dai sai a ƙara fi awwalihi wa akhirihi ko awwalahu wa akhirahu نعم اليوم أحل لهم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامهم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مفاتحين مُحْسِنِينَ غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد أَبِطَ عمله وهو بالآخرة من الخاسرين ubangiji ya ce al ya isa alladhina al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a wurin yau ake shelanta muku halaccin daɗaɗan abubuwa lafazin al badal ne na al-yawma al-yawma guda biyu da suka wuce a baya al-yawma ta farko al-yawma uhilla al-yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum da kuma al-yawma ta biyu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati cewa raditu lakum al-islam dinan sai kuma wannan al-yawma ta uku al-yawma uhilla lakum at-tayyibat malamai suka ce wace yawmu ake nufi ita ce dai ranar da abu umar ya faɗa ranar juma'a ranar arfa a lokacin da Manzala sallallahu alaihi wa sallama ya hajjatul daɗi. Allah ya ce al-yawma ya'isa allazina kafaru dina dinikum fala takshawhum wakshaw a wannan wunin kafirai sun tsebe tsammanin za su iya gama da su da ka daga yanzu ma babu tsoron su ku daina tsoron su ni za ku ji tsoro domin sun yi sun yi su ga bayan sun kafa sun yi sun yi su kulla muku makirci mun hana su mun dakushe sharrin su kaga kenan ba abin tsoro bane ba su al yawma tabiyu al yawma akmaltu lakum dinakum a yau din nan dai kuma nake cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dinan kuma ne je muku musulunci a matsayin addini haka nan al-yawma uhilla kuma at-tayyibat a dai yau din ake shelanta muku halaccin dada dan abubuwa malamai suka ce a yau ana nufin wannan rana ta juma'a wannan rana ta arfa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hajjatul wada da haka malamai suka ce da aka ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau ake halatta muku dadada abin nufi a yau ake shelanta muku halaccin dadada amma maganar halaccin tuntuni ta gabata sai dai waɗansu ku ba su sani ba domin ayat suratul baqara ya ayyuhan ladina amanu kulu min tayyibati fa nuna halaccin tuntuna akwai shi ayat cikin suratul anbiya ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa amalu salihah ta nuna tuntuna akwai halaccin to amma al yawma uhilla lakum at-tayyibat ma'ana a yau kuma ana shelantawa ga wanda ya ji da ma wanda bai ji ba da wanda ya sani da ma wanda bai sani ba ubangiji ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin waɗanda aka ba wa littafi halal ne gare su ana nufin yahudi da nasara babu laifi ba yahudi ya su abinci ka ci babu laifi ba nasara ya dafa abinci ka ci ubangiji ya halatta mana haka malamai suka ce dan Allah ya sauƙaƙa wa bayinsa domin ubangiji ya sani wani lokaci musulmi zai iya kasancewa a ƙasar yahudawa wani lokaci musulmi zai iya kasancewa makocin ba yahude wani lokaci musulmi zai iya samun kansa a garin da wasu musulmi ne wasu ba musulmi ba ne in aka ce sai abincin musulmai kaɗai za ka ci to an kuntata maka to da haka shi ko Allah baya son ya kuntata wa bayin sa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj yuridu Allahu an yukhaffifa ankum ba'i khuliqa kullum Allah so yake ya sauƙaƙa muku duk wani abu da ya san zai kuntata muku sai ya ɗauke muku shi sai ya sauƙaƙa muku shi dan haka a musulunci ba haramun bane musulmi ya ci abincin ba yahudi ba haramun bane musulmi ya ci abincin ba nasari ba haramun bane ga rastauran na yahudawa ka je ka ci abinci ba haramun bane ga rastauran na nasara ka je ka ci abinci su ma ba laifi bane in sun zo sun ci a naka ina fata an fahimci wannan to da haka malamai suka ce wannan abin da aya take nuna wa kenan halaccin kowa ya ci abincin kowa to amma abinci ana nufin na yau da gobe banda abincin addini abincin addini kamar abincin kirsimeti sun yi ne da nufin addini in ka ci kenan ka yarda da bikin cewa Allah yana da ɗa ka taya su murna cewa Allah yana da ɗa ubangiji kuma ya ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan da ka akwai bambanci tsakanin abincin yau da gobe da kuma abincin bikin addini shi abincin bikin addini haramun ne ka ci sai wanda Allah ya ce ya halatta a ci kamar abincin idin babbar sallah idin karamar sallah wannan kan bukukuwa ne da Allah ya yarda da su ya yi musu rijista ya halarta su kuma duk abin da aka dafa ko aka girka dan su ubangiji ya yarda da shi kuma dan shi aka yi amma dukkan wani biki da Allah bai yarda da shi ba bai saukar da hujja cewa a yi shi ba to yin safaban Allah ne cin abincin da aka gina kuma dan shi taimakon saban Allah ne wala ta'awanu alal ismi wal udwan to haka nan waɗansu malamai suka ce abinci anan banda nama domin naman su ai suna yankawa ba sa bismillah ko ma suna yankawa da sunan gumakansu kuma aya suratul an'am ta ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu latif kada ku ci abin da aka yanka ba da sunan Allah ba domin fasikanci ne da ka waɗansu malamai suka ce wannan aya cikin suratul ma'ida ta halatta cin abinci amma waccan aya suratul an'am ta haramta cin nama kenan in an kawo maka abincin sai ka ne nama zama waɗansu malamai suka ce in ka tsame nama ai ka sha roman nama an ƙi cin biri an ci dala baka ci nama ba ka sha romo ba gwanda ba ka ci nama ba da haka magana mafi inganci malamai suka ce han naman anan an halatta aya cikin suratul an'am da ta ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wannan tana magana akan kafiran da ba ahlul kitabu ba ba yahudu ba ba nasara ba maguzawa waɗanda ba su da addini ko waɗanda suke bautar rana ko bautar wata ko bautar raƙumi ko saniya to waɗannan ba a cin abincinsu kuma ba a cin namansu amma yahudawa yahudu da nasara ahlul kitabi ne su kan waɗannan halal ne dan ka ci abincinsu ko ka ci nama a cikin abincinsu suka ce domin asali su addininsu su saukakke ne daga sama asalin addinin su babu shirka a ciki ko da ka ga sun yi shirka to wannan wata bid'a ce ta su ta daban amma asali cikin addinin su babu shirka duk addinan su sun ce a ta Allah a bauta wa Allah shi kadai in an tashi yanka a ambaci sunan Allah kar a ambaci wani malamai suka ce duk da cewa yan addinin sun saba wa haka idan suka zo yankan sukan kira sunan wani Allah to amma dai Allah ya musu kara dan ya bambanta su tsakanin su da waɗanda asali ba shi yace ce su masa bauta ba asali abin da suke bautatawa ba abin da ya saukar bane ba domin duk da cewa ba yahude kafiri ne ba nasare kafiri ne amma sa ya sha bamban kuma da na ba maguje sa ya sha bamban da na mai bautar wuta mai bautar rana sa ya sha bamban da wanda ya ce kwata ba Allah to dan a bambance tsakanin waɗannan kafiran da waɗancan sai Allah madaukakin sarki ya halatta mana cin abincin waɗancan ya haramta mana na waɗancan malamai suka ce kuma saboda yahudi da nasara galibin su annabi yana zaune da su a cikin madina kafirai ne amma na cikin gari amma maguzawa galibi kafirai ne na wajen gari na daji to kaga su waɗannan ba da bukatar cin abincin su yaushe ma ka gan su ba kasafai ba kake zuwa wajen su amma waɗannan kana da bukatar cin abincin su domin akwai zamantakewa akwai makautaka wani lokaci za ka je kasuwar su wani lokaci za su zo kasuwarka wani lokaci ma katangar gidanka da tasu ɗaya to Allah ya san wani lokaci za ka bukaci ka ci abincin su sai ya sauƙaƙa maka anan amma waɗancan kuwa mu'amala ka da su ba ta da yawa shi yasa su aka ce ban da su kenan sai mu ɗauka ayar da ta ce wala ta akulu min malamin kasmullahi alaihi tana magana da sauran kafirai amma ayar da take wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum tana magana ne da yahudu da nasara duba izuwa ga cewa su asalin addinin su babu shirka duba izuwa ga cewa su an fi mu'amala da su ta yau da kullum kuma duba izuwa ga cewa su asalin addinin su Allah ne ya saukar duk da sun babbata shi duk da sun yi kare-kare da rage-rage a cikin sa amma su ko in duk ba haka bane ba ba inda Allah ya taba cewa ai wani a sujada ba shi ba ba inda Allah madaukakin sarki ce a bauta wani abu ba shi ba to da ka kuwa yancan kafircin su fi muni sai aka rarraba su da yahudu da nasara anan ta fuskar hukunci shine wa fa'amul ladina utul kitaba lakum abincin yahudawa halal ne a gare ku nama ya shiga ciki dalilin da ke nuna shigan nama abdullahi dan abbas da abu umama da mujahid da sa'id ibn jubair da ikrima da ata ibn abi rabah da hasan al-basri da makhul da ibrahim an da suddi da makatil ibn hayyan dukkan su suka ce ya'ani hahu. abin nufi abincin ya shafi har yanke yankensu matukar ba yanka bane da suka yi da sunan tsafi ko da sunan gunki ko da sunan wani biki nasu na addini a a yanka ne na abincin yau da kullum babu laifi in an ci kamar yadda za a ci abincin kuma za a ci nama ibn ya ce wa hadha amrun majma'un alayhi bayna ulama wannan al'amari ne da duk malaman musulunci suka yi jima'i a kansa anna zaba'ihum cewa yanke yanken yahudawa da nasara halalun lil muslimina halal ne ga musulmai dan su ci ko idan sun ci yace li annahum domin su yahudu da nasara ya taqiduna ta harima zabhi bi ghairillah asalin addinin su yace haramun ne ayyanta ba dan Allah ba to tunda ku akwai wannan a addinin su shikenan babu laifi in sun yanka ku iya ci kuma ibn kasir yace wala yakuruna ala zaba'ihim illa ismallahi kuma ba sa ambatan komai in sun zo yanka sai sunan Allah yana nufin kiristocin asali yahudawan asali amma duk da haka kuma hukuncin bai canja ba har yanzu duk da wasu sun canza domin akwai wanda yanzu idan za su yanka suna kiran sunan Jesus akwai wanda idan za su yanka suna kiran sunan wani Allah to amma dai hukuncin bai canja ba Allah ya san za su canja amma tuntun ya sa hukuncin haka iyayensu da kakanninsu duk da sun ce annabi Isa dan Allah ne amma in sun zo yanka dabba ba ka kiran sunan wani in ba Allah ba iyayensu da kakanninsu duk da sun ce annabi uzairu dan Allah ne amma in sun zo yanka ba sa kiran sunan wani abu in ba Allah ba to amma ƴaƴan kuma a yau sun canja duk da haka mu dai a musulunci hukuncin bai canja ba sai ka tsaya inda aka tsayar da kai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da abdullahi dan mugaffal abdullahi dan mugaffal yake faɗa cewa udli bi jarabin min udli bi jarabin min shahmin yawm khaybar فهضنته وقلت لا أؤتي اليوم من هذا أهدا والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم yace da muka je yakin Khaibar garin Yahudawa muna zaune a gefen garinsu sun kulle kofa kafin su kawai sai suka jeho mana wata jaka cike da kitse wanda wannan kitsen na naman su ne da suka yanka ko ka ce kitse ko ka ce kakide irin man da ake daskararwa bayan an gama suyan nama da aka yake muna wajen garin yahudawa kawai sai suka je mu da jakar kaki ne dan haka abdullahi dan mugafar yake wannan jakar kaki ne sai ta fado hannuna sai ne na narke ta da na duba na ga kaki ne ce cap a yau ka ba wanda zan san wa wannan dadin yace ashe annabi yana bayana yana ina juyowa sai muka yi ido eh, hudu da shi sai annabi ya kama dariya da ka shi da sahabbai suka karɓi wannan kakidan suka ci kaga wannan sai tabbatar da cewa halal ne cin mai yanke yanken su gashi ma man da suka yankan suka suya an ci hadisi ya tabbatar sahih bukhari har ila yau lokacin da annabi ya je Khaibar dan ya tattauna da Yahudawa sai wata bai Yahudiya ta soyo wata akuya akuya guda ta yanka ta feɗe ta soya ta kawo annabi nama to amma sai dai ta zubo guba a ciki annabi ana kawo masa bai tambaya ba ya tabbatar wacce ta kawo ba yahudiya ce ba musulma ba ce ba amma ya karɓa ya kama ci sa suka taya shi waɗanda suka ci naman tare da shi ta ta ko shura ba ba suka mutu amma shi ba abin da ya same shi sai ce a je a kawo wancan bai yahudiya me yasa ta yi mana haka da aka kawo ta aka tambaye ta me yasa kika yi haka kika kawo abinci da guba mutane gashi sun ci sun mutu sai ta ce ai da na ji labarin za ka zo ni a cikin attaura na karanta annabin ƙarshen zamani ɗan adam bai isa ya kashe shi ba Allah ya kaddara ajalinsa baya hannun ɗan adam duk gubar da zaka bashi in ci zai tashi duk yadda zaka hare shi da hari Allah ba zai baka nasara ba tace ce to ni ina shakka ƴan uwana suna shakka cewa tayi kai annabin ƙarshen zamanin nan ne da gaske tayi kuma ƙarya take sai na ce bari in gwada domin in dai daga cikin annaban karshen zamanin ne in ka ci wannan guba za ka tashi amma in ba da gaske ne ba kana ci za ka mutu domin guba ce mai karfi tsare da gaske sai manzo Allah ya dariya yace Allah yayi gaskiya gashi ko na ci na jari amma duk ga wanda suka ci sun mutu wasu malamai suka ce sai ta musulunta anan domin ta tabbatar annabin ne da aka sai annabi ya yafe mata wannan mutanen da ta kashe sai aka ɗauki su daga baitul mali aka biya domin ka'ida al-islamu jiru ma qablahu duk abin kai baka musulunta ba in ka zo ka musulunta an kyale maka in ma kisan kai ne diyar ko ka biya ko kuma a ɗauko daga baitul mali ma a biya maka al-islamu jiru ma qablahu waɗansu malaman suka ce a'a ta musulunta amma annabi ya ce to dole kuma sai kun biya biya waɗannan mutanen da kuka kashe ni na ya fanawa ni Allah ya tsare ni da haka na ya fanawa amma mutanen da suka mutu da ke da sauran mutanen ki sai kun biya biya sai da suka biya biya. me mahalli shahi cikin wannan hadisi yahudawa sun yanka dabba sun soyo sun kawo kuma annabi ya ce shine wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum kuma ta'am anan hadda nama dan ga sha annabi ya ci nama da haka waɗanda suke cewa banda nama ba su da wata hujja da ta nuna haka waɗannan hadisan duk sun nuna cewa hadda nama to da haka ubangiji madaukakin sarki ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum lallai abincin ahlul kitabi halal ne gare ku yo in dai naku ya halatta gare ku min babu aula naku ya halatta gare su to shine sai Allah yake wa ta'amukum hillul lahum domin akwai mutane masu nauyin fahimta wani sai ce inda an tsaya akan cewa abincin ku halal ne abincin ku halal ne gare ku wani sai ce to shikenan mu kuma ba za mu ba su namu ba ai aya bata ce namu kuma ya halatta ba mu mu ci amma su ba za su ci ba yo kai ma duk da kazantarsu da daudarsu da rashin imanin su aka ce ka tuna su kai ku da tsabtar imani da yanka da sunan Allah kuma a hana kai su tuna ka to hikimar ubangiji idan ya san abu zai iya shigar wa wasu daga cikin bayin cikin bayinsa duhu sai ya fito yayi bayanin sa dalla dalla domin fahimtar wasu ba daidai take da ta wasu ba wani kan ana cewa abincin ba yahude halal ne ga musulmi kwakwalwar sai ta buga masa lissafin to ashe kenan shi ma abincin musulmi halal ne ga yahude amma wani sai an masa dara dara gwara gwara sai an ja bakin an fassara masa sai Allah ya wa ta'amukum hillul lahum kuma abincin ku halal ne gare su to kaga an gama magana abinci to sai kuma magana aure wal muhsanatu minal mu'minati haka nan ma eh, tsararrun matan muminai wal muhsanatu minal ladina utul kitab da tsararru kamammun matan ahlul kitabi min qablikum waɗanda aka ba su littafi gabanin ku Anan abin yadda yake shine wal musanatu minal mu'minati hillul lakum wal musanatu minal ladina utul kitaba min qablikum hillul lakum mata tsararru kamammu musulmai halal ne gare ku kuma za musulmai in kuna son su da aure ku aure su ka'idar ita ce dole ne kafin mutum ya auri mace ya tabbatar da cewa tana da kamun kai da haka waɗansu malamai suka fassara al-musanat anan su ne mata masu kamun kai duk imanin mace in ba ta da kamun kai in dai tana sakarci tana zina to ba za ka aure ta ba bai halatta ba ga mutum ya auri mace mazinaciya a halin tana zina Allah madaukakin sarki ya haramta haka bisa ga ɗayan tafsiran malamai dangane da faɗin Allah madaukakin sarki الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وهرم ذلك على المؤمنين Wannan kuma malamai suka ce abin da aya take nufi azaniyatu la yanki azani la yanki illa zaniya bai kamata ba mazinaci ya auri wacce ba mazinaciya ba abin nufi mutumin kirki kamar ne kuma ya je ya samu wata karo ya ce su yi aure wannan bai dace ba domin ya da kansa ya ɓata wa kansa tarihi shi kan mutumin kirki ne kamar ne amma kuma matarsa karuwa ce ya haɗa kyakkyawan abu da mummunan abu yanzu ƴaƴan da zai haifa zai sa a rinƙa musu gori wannan da gwanda-gwanda wannan shine daidai kai amma idan da a shi ma ya taɓa yin zina ko shi ma mai bin kan ne kuma sai ya haɗu da wata a wajen yawon su na dandu sai suka yi aure to wannan da sauki shi kam daman mai dauɗa ne dan haka mai dauɗa ya uwarsa ta dace da shi alkabisatu lil kabisina wal kabisuna lil kabisat yanzu wannan bai isa ba wata rana yake aikin zuban min da mutunci da mun zubabban mutunci ne da shi haka ta ganshi da zubabban sa ba ta isa ba ta ce wallahi mai gida ta zuban min da mutunci a'a mun dai zubar da juna kowa nasa a zuba yake to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki baya so a bisa ga ɗayan tafsiran malamai amma wadansu suka ce ba haka ayat take nufi ba to da ka dai ubangiji madaukakin sarki anan da yake wal musanatu min al mu'minat yana nufin da lalle idan mutum zai auri mace ya tabbatar ya samu yar mutunci ya samu mai addini ya samu kaman suka fassara al musanat anan shine mata masu kamun kai amma waɗansu malaman suka ce al musanat shine ya ba baiwa ba ya ba baiwa ba domin shi da musulmi bai halatta bai auri baiwa in dai ba a cikin halin larura ba idan halin larura ya sa ba ka da damar auren ya kuma kana tsoron zina Wa wannan lokaci ne aka halatta maka ka auri baiwa mumina amma matukar kana da halin auren ya musulma to haramun ne gare ka kaje ka auri baiwa ko ta kasance musulma me yake jiya maka tsoro idan ka auri baiwa to duk ƴaƴanka bayi za su tashi wannan shine abin da ake jiya maka tsoro da haka shi yasa Allah madaukakin sarki ce a auren baiwa gada musulmi ko da ta kasance musulma sai a halin larura zalika liman kashiyal anata minkum sai ga wanda yake jin tsoron fadawa cikin zina daga cikin ku kuma sai ga wanda ya rasa sadakin aure faman lam yastati minkum qawlan an yankiha al musanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatiyatikum al mu'minat ga wanda ba yi da ikon auren mumina daga cikinku alhalin ɗa shi mumini to wannan kuma yana tsoron ya faɗa zuna shi aka halatta wa je aure baiwa wacce take mumina to amma in ba haka ba bai halatta ba da aka fassara wal musanat min al mu'minat anan ɗayan biyu ce ko mu fassara al musanat ana nufin ƴaƴaye muminai ba bayi ba duba zuwa ga cewa baya halatta a aure bayi ko sun kasance muminai sai a halin larura fassara ta biyu wal muhsanatu minal mu'minat sai kamanniya ko da daga cikin mu'minan mana ba kowace mata ake aure ba ko ta zama musulma sai ta zama kamanniya sai ta zama mai mutunci yar mutunci mai addini kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fazfar bi zati dini ta riba da ta in ka tashi aure ka nemi abokiyar addini sai hannunka yayi albarka to sannan sai ubangiji kuma yake wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum a nan da aka ce wal musanatu min al mu'minat ba a ce ba hillul lakum malamai suka ce saboda an faɗa a baya ba bukatar sai an maimaita idan aka maimaita zancen ya zama gwaranci kenan duk abin da mutum zai iya fahimtar sa ba sai an gaya masa ba faɗa masa kuma ya zama gwaranci kenan tunda a baya an ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum kaga hillul lakum ta zo a baya to anan ba sai an ce wal musanatu minal mu'minati hillul lakum ba sai ka dauko hillul lakum na farko sai ka kawo anan to sannan wal muhsanatu min alladhina utul kitab haka nan ma ƴaƴayen ahlul kitabi ne gare ku aura su musulmi idan mun fassara muhsanat da cewa ƴaƴaye ake nufi a na biyu wal muhsanatu min al mu'minat haka nan kamammun kiristoci da ahlul kitabi ne gare ku ku musulmi ku aura Mana ko da yarinya ta kasance baki yahudu ko nasara to akwai wani sharadi kuma kafin ka aure ta sai ta zama mai ya kar ka auro baiwa yo baiwa ma mumina aka ce sai a halin larura ballanta na baiwa da ba mumina ba ka ga min da aula to sannan sharadi na biyu ko da yarinya ta kasance ahlul kitabi kuma sai ta zama kamammiya domin a mumina ma an ce sai kamammiya na kuma a wacce ba mumina ba me yake nufi da kamammiya wacce ba a yawon dandika haɗu da ita ba ba karuwanci take yi ba ba zubar da mutuncin kanta take yi ba to wannan babu laifi in dai ta iya tsare kanta ta iya aurarta ko da kuma ba musulma ba ce in dai ahlul kitabu ce yahudi ce ko nasara malamai suka ce abin da yasa aka sa wannan sharadi ga muminan da kuma wanda ba muminan ba saboda a nuna wa mata muhimmancin kamun kai in mace ba ta da kamun kai bai kamata a aure ta ba domin in ba ta da kamun kai idan ta zo ta haifi 'ya'ya to su ma haka za su tashi da ɗabi'arsa ba za su zama masu kamun kai ba domin ɗa yakan ɗauki tarbiyyar mahaifiyarsa ce wani lokaci ma ko bai rayu da ita ba sakamakon ya biyo ta jininta sai abin ya masa tasiri fa innal irqa dasfaku tsatso yana da tasiri cikin ƴaƴaye shi yasa aka ce idan za ka yi aure ka auri mutum ya kirki dan ko ba komai ƴaƴanka sai su koyi kirki sai su gaji kirki amma idan ka auri mutum ya banza ko a wajen haihuwar ta mutu in ƴaƴan suka tashi sakamakon sun biyo ta jininta sai ka ga su ma sun ɗauki ɗabi'a irin tata to shi yasa aka ce ta zama mai kamun kai wannan ayar sai ta halatta mana auren matan ahlul kitabi a baya ta halatta mana cin abincinsu kuma ta halatta musu cin abincinmu amma anan ta halatta mana auren matansu su kuma ba a halatta musu auren matanmu ba saboda Allah madaukakin sarki bai yadda ba macen da take mumina ta zauna karkashin wanda yake kafiri girman musulunci ya fi haka bai halatta ba haka a musulunci amma ba laifi ba ne ba shi musulmi kuma ya auri wacce ba musulma ba domin ita zai ja ta zuwa ga alkhairi amma ita kuwa in ta auri wanda ba musulmi ba to zai ja ta zuwa ga shari shi yasa Allah madaukakin sarki ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatu mu'minatun khairum min mushrikatin walau a'jabatkum ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم yace ulaika yad'una ila an-nari wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idnihi wa yubayyinu ayatihi lin wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatafakkarun ubangiji yace kada ku kada ku aure mushrikai ko da ake suna burge ana nufin mata mushrikai baiwa mumina ta fi alkhairi a gare ku in dai tana da imani ko da kuma ba ta da yanci kada ku aurar wa mushrikai ku mata ko da mushrikan suna burge ku ko da suke da mulki ko da suke da fada a ji a ƙasa ko da suke da kuɗi a hannunsu Allah ce wala abdun fa aura wa da ku aura wa bawa ƴarku mu'minin in dai ya zama mu'mini khairu ya fi alkhairi. min mushrikin sama da ku aura wa mushriki walau a ajabakum ko ya burge ku saboda me ula'ika ya da'una ilan nari wayancan jan mutane suke zuwa ga wuta amma suka mumine fa jan mutane suke zuwa ga aljanna to kaga wannan shine abin da musulunci ya hanga to da ka Allah madaukakin sarki ya halatta musulmi ya auri baki tabiya amma bai halatta ba musulma ta auri baki tabiye to anan baki tabi shine yahudu ko nasara yahudu ko nasara halal ne musulmi su aure su amma kuma akwai mushrikai ko maguzawa waɗanda su kuma haram ne musulmi ya aure su waccan ayar da na karanto wala tankihul mushrikati tana magana ne akan wanda ba ahlul kitab ba ba ma guje mai bautar wata ko mai bautar rana ko wanda bai da addini to wannan haramun ne ga musulmi ya aure su amma ba yahudiya ko ba nasariya wannan halal ne musulmi ya aure ta malamai suka ce saboda dalilan da aka ambata a baya a wajen cin abinci me yasa aka halatta mana cin abincinsu saboda zama yakan kama mu da su to haka nan ma me yasa aka halatta mana auren matansu zama yakan iya kama mu da su wani lokaci za ka iya samun musulmi a tsakiyar kiristoci musulmi a tsakiyar yahudawa domin sukan zauna a gari musulmi ma su zauna to cikin haka hikimar ubangiji wani lokaci sai ka ga wata kirista ko wata yahudiya ta shiga ranta a madadin ka je ka yi zina da ita musulunci ya yadda ka aure ta amma sharaɗin ka ba ta sadaki sharaɗin a samu shaidu sauran abubuwa na al'adar biki ka ba su fina su kai naka ina fata an fahimci wannan to musulunci ya halatta wannan waɗansu daga cikin sahabbai sun ce a'a bai halatta ba suka ce ayar da ta ce wala tanki wal mushrikata har yahudawa tunda yahudawa ma mushrikai ne ayar da take wala tanki wal mushrikati hanna sara na fara ma mushrikai ne me shirka ka dingina wa Allah da ko abokin tarayya ko mata ko makamancin haka ubangiji kuma ya ce wa qalat al yahudu uzair ibn Allah wa qalat an nasara al wasih ibn Allah yace zalika qauluhum bi afwahihim yudahiquna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahum Allah an yufakun ittakabu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ashe yahudu suna shirka nasara ma suna shirka wannan shine ra'ayin abdullahi dan umar abdullahi dan umar yace yo wata shirka ma tafi a ce Allah yana da da yahudawa suna fada nasara ma suna fada da haka a fatawar abdullahi dan umar wannan ayar wal musanatu min allazina utul kitab an shafe ta bata aiki da ka yanzu bai halatta ba musulmi ya auri kirista bai ba musulmi auri yahudiya to amma ra'ayin jumhurin malamai ayar tana aiki dan suratul ma'ida in ba kuma ta ba a farko sura ce wacce ita ce surar karshe da ta sauka duk wata aya da ta magana a cikinta akan hukunci tana nan tana aiki ba a shafe ta ba dan haka ra'ayin abdullahi dan umar cewa ba za a auri ba yahudiya ba ba za a auri ba nasariya ba saboda suna shirka malamai suka ce wannan ra'ayi ne mai rauni yiwaye Allah da yawa a ayoyi duk da ya san cewa suna shirka amma sai ya faɗi shirkai su sai ya fitar da su daga ciki lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin kaga ahli alkitabi ya ba su hukunci daban suna daban kuma yace wal mushrikin ne an buƙi shirkai daban an san suna shirka amma su shirka su ba ta hana ku ci abincin su shirka su ba ta hana ku auri ƴaƴan su saboda ne saboda su asalin shirkar babu ita a addininsu amma akwai waɗanda su kuma shirkar ita ce ma ƙashin bayan addininsu su ne sauran mushrikai amma yahudawa asalin addininsu babu shirka nasara asalin addininsu babu shirka da haka dai ubangiji subhanahu wataala ya halatta mana auren ahlul kitab shi yasa wasu daga cikin sahabbai Hudzaifah ibn al-Yamani yana ciki ɗaya ina jin ko Abu Sa'id al-Khudri ne suka je suka auro matan mushrikai suka auro Yahudawa suka yi takanas ta Kano daga Makka ko Madina suka tafi ƙasar Sham a wancan lokacin Suriya a yanzu kenan wanda a lokacin da Rum Italy a yanzu kenan duk Yahudawa ne da Nasara a wajen suka je suka auro suka kawo su Madina Umar dan Khattab yasa aka kirawo su manyan sahabbai ce ku sake su suka ce a ah, ya mu sake su aya ce ta ba mu izini kana nufin haram ne yace a bana nufin haram ne amma abin da nake jiya muku tsoro ku manya ne a cikin al'umma ku manya ne a garinku idan yanzu kuka tsallake kuka tafi kasashen yahudawa da nasara kuka auro 'ya'yansu to fa kun buɗe kofa kowa ma ya tashi sai ya tsallaka ya auro to mu kuma 'ya'yanmu nan ya za da su suka ce to shikenan in wannan kake nufi amirul mu'minin to mun fahimce ka amma in kana nufin haram ne to ba za mu sallama maka ba domin aya tana aiki kuma Umar ya tabbatar da cewa ayar ba ta daina aiki ba to amma duk da haka malamai suke cewa abin da yasa aka halatta haka musamman mu a yanzu a ƙarshen zamani zaka samu manyan suna yawan shiga kasashen yahudawa kasashen kiristoci waɗansu da basu san wannan hukuncin ba sai su je su ta zina da ƴaƴansu a can su ta zina da su a can a madadin haka mana in baturiya ce take burge ka a faransa ko a ingila ko a amerika auren saman sai da zina gwanda aure musulunci ya halatta maka gudun karka fada cikin zina da haka wannan ita ce mahangar da musulunci ya hango maka wannan shine hadarin da ake ji maka tsoro ba kai kadai ba ma har da al'ummarka ubangiji madaukakin sarki ya halatta mana auren ahlul kitabi yahudu ko nasara kuma ubangiji madaukakin sarki ya kafa mana sharadi in mun tashi auren mu nemi masu kamewa kenan wannan yana nuna cikin yahudawa ana samun kamammiya ana samun wata ba yahudiya ce amma ba ta zina wani a tunaninsa duk wanda aka ce ba musulmi bane ba yahudi ne ko ba nasare ne dan iska ne a'a akwai wanda bai ya ce amma ba ta zina ta yarda da cewa zina laifi ce zina kuskure ne domin haka addinin ta ya faɗa asali babu zina cikin kowane addini in dai Allah ya saukar da shi ko da masu yin sa a yau suna ganin cewa zina ba laifi ba ce, ƙarya suke yi in an koma asalin addinin su zina haramun ce haka nan za a iya samun kirista ba nasariya a yanzu wacce ba ta zina kar ka ɗauka dukkan wata kirista mazinaciya ce don kaga ta sa gajeren wando ta tsefe kai ta fito tsirara akan titi wannan baya nuna wannan kuma wata mummunar ɗabi'a ce ta su ba dukkan kuma wacce ta haka take iska ba ba dukkan wacce ta haka kuma take mazinaciya ba ubangiji ya ce in kun tashi aure sai ku nemi kamammun cikin su wanda ba sa zina ko dan gudun ɗaukar cutar zamani ko dan ƴaƴanku su tashi masu kamewa ko dan ya zama gyaran da za ku yi musu ɗan kaɗan ne domin wacce ba ta zina kaga baka da matsalar koya mata kamewa daman kaman miya ce yanzu sai dai ka koya mata sa sutura mai kyau da kame mutuncinta da rufe tsaraicin jikinta to shine wal na min alladhina utul kitaba min qablikum kamammun mata na wayanda aka ba su littafi kafin ku shi ma dai halal ne a gare ku idza ataytumuhunna ujurahunna da sharadin idan kun ba su sadakin su a kenan har idan musulmi zai auri wata ba musulma ba duk da haka sharadin sadaki yana nan dan ita ba musulma bace tare da haka baya hana a bata sadaki sadaki wajibi ne ga aure ko a yayin aure sawa'an ko wacce za a aura kuma ba musulma bace ba domin ubangiji ya ce wa atun nisa'a na nihlan ku ba wa mata sadakin su wanda Allah ya ba su ba ku kuka ba su ba kyauta ce daga Allah a wata ayar wa hunna ujurahunna fariba ku ba su ladan su na aure wajibi ne ko da ba musulmai bane ba kuwa to a nan wani lokaci idan mutum ya je neman auren wacce ba musulma ba su sadaki a garinsu su sai an sha giya sadaki a garinsu su sai an ci alade shin ya halatta kenan kai ka sai giya ka kai wa babanta bai halatta ba bai halatta ba idan ta ce maka to shi shikenan wani na yadda za mu yi aure amma mu sadaki a wajen mu fa sai an siyo giya an kawo wa baba sai ka ce mu addinin mu bai ce giya ba addini na bai yadda da wannan ba amma dai a faɗi kuɗi ko nawa ne abin da zan iya zan biya amma ni ba zan siyo giya ba addini na ya hana ni in sai giya ba zan siyo mushe ba addini na ya hana ni siyan mushe ba zan siyi naman alade ba addini na ya hana ni haka idan ta yarda kan wannan sharadi sai ayi aure kai dai ka ba ta sadaki amma kar ka saba wa Allah subhanahu wataala ka kai giya ko ka kai mushe ko ka kai alade ko makamancin haka ubangiji ya ce muhsini na kuna masu kame kanku gaira musafihina ba kuna masu aikata zina da su ba ma'ana bai halatta ba ka yi zina da mace sannan ka zo ka ce za ka aure ta asali yin zina haramun ce ka kame sai kuma ka aure ta shine kana mai kame kanka ita ma tana kamammiya gaira musafihina ba kuna masu aikata alfasha ta zina ba kafin a yi aure wanda haka tana faruwa sau da yawa haramun ne kuma yin haka ba inda addinin musulunci ya ce wai kanka auri mace ka gwada ta akwai masu wannan al'ada wasu ma abun mamaki za ka ga musulmi ne amma kuma kan su yi aure sai sun yi gwaji ba Allah bai ce ba a yi gwaji ƙarya ne musulmi na gaira na sai su yi tawili su ce wai ai annabi ya je ya ce ka auri mace mai haihuwa suka ce to in baka sadu da ita ta haihu kan ai aure ba ya za a yi kasan tana haihuwa ba wannan jahilci ne sai mu koma mu ga annabi ai da sahabbansa sun auri mata masu haihuwa yaya suka bi wajen gano cewa matan suna haihuwa suka aure su malamai suka ce sai a kalli mahaifiyarta da sauran yan uwanta da sauran dangin babarta idan kaga yab babarta tana da ƴaƴa da yawa to alamar ita ma babarta za ta yi ƴaƴa da yawa idan ita kanta kaga uwarta ta haifa da yawa alamar ita ma za ta haifa da yawa da haka ake ganewa amma ba kai zuna da ita ba sannan ka zo ka ce wai ka aure ta ka gwada ai tunda ta haihu sau ɗaya alamar za ta ci gaba da haihuwa na ghayr musafihin kuna masu kamewa ba masu aikata alfasha da mata ba kafin ku aure su wala muttaqibat muttaqibi aqda kuma kar ku zama masu riƙaddadiro lafazin akhban jam'i ne na khidin khidin shine abokin zina mace ana gaya mata namiji ana gaya masa shine abin da bahaushe yake cewa dadiro mace mutum ya aje mace a wani waje a keɓance yana saduwa da ita ya mata duk hidimar da ake wa mata aure amma kuma ba aure da ita ba to Allah ya haramta haka wala muttaqini akdad kada ku riki dadiro wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafirce bayan an yi bayanin imani ya saba waɗannan ka'idoji da waɗannan dokoki bayan an yi bayanin su dalla dalla faqad habita amalu hakika aikin sa ya lalace hakika yayi hasara hakika ya tabi mana dukkan wanda ya ridda ya bar addinin musulunci bayan da ya shiga to ko shakka babu duk ayyukan da ya sun lalace bisa ga zahirin wannan aya tana nuna ko bai mutu ba shi yasa ra'ayin imamu malik duk mutumin da ya yarda da ayyukansa sun lalace ko da an jima sai ya tuba ya dawo imamu malik ya ce har yanzu ba da komai na aikin alheri yanzu ya dawo daga zero in ma ya taɓa yin aikin hajji aikin hajjinsa ya ɓaci yanzu ana sake binsa wani aikin hajji wannan shine ra'ayin imamu malik ibn anas to amma wannan ra'ayi ra'ayi ne mai rauni sauran ayoyi sun ce mutum in ya kafirta ya yi ridda ayyukansa ba sa lalacewa sai in ya mutu a haka bai tuba ba amma idan ya tuba ya dawo to ayyukansa sai su dawo tare da shi fadin Allah wa man yartadda minkum an dinihi ko wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir to fa ulaika hadidat amalu wanda ya yarda daga cikinku ya bar addini har ya mutu yana kafiri to irin waɗannan su ne aikin su ya ɓaci amma da zai yarda ya tuba ya dawo to ayyukansa na alkhairi sun dawo tare da shi an gane ko kamar yadda Allah ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun waɗanda suka mutu suka kafirta kuma suka mutu suna kafirai to waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suke lalacewa sune duk abin da suka yi a rayuwar duniya na alkhairi sun yi hasara saboda su samu ladan ba a wajen ubangiji da haka anan wa man yakfur bil imani wanda ya kafirta bayan yayi imani ana nufin faya mudu wa huwa kafirun har ya mutu kuma yana kafirin bai dawo ba faqad hadifa amaluhu wannan shine wanda aikin sa ya lalace wa huwa fil akhirati min kafirin kuma a lahira yana da cikin bayi masu hasara Allah ya tsare mu na'am يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم أفلم فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامتحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza qumtum ila salati idan kun tashi zuwa sallah faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila da hannayenku zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi kawukanku wa arjulakum ila alka'bayn da kuma kafafuwanku zuwa idan sawu wa in kuntum junuban fattaharu amma idan kun kasance a halin janaba Haru to ku yi wanka kafin ku zo ku yi sallah shine wankan da na ba wa in kuntum marada idan kuma kun kasance marasa lafiya ta yadda ba za ku yi amfani da ruwa ba saboda tsoron kada cutar ta karu ko kuma ta dade ta warke ba aw ala safarin ko kuma kuna halin tafiya ga janaba ta same ku amma kun nemi ruwan wanka kun rasa aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib ko ɗayan ku ya zo daga wajen bayan gida yana neman ruwan alwala amma ya nema ya rasa ga lokacin sallah ya yayi aula masumun nisa ko kuma kun sadu da mata kun nemi ruwa wanda za ku yi wankan da ba ku da su kun rasa ku bi duma an baku samu ruwan wankan ba a madadin haka fa tayammamu sayidan ba, ku nufi waje mai tsarki na ƙasa famsahu bi wujuhikum wa shafu ku wa aidikum min da hannuwanku naku ma yuridu Allah liyaj'al alaykum min haraj ku sani Allah baya son ya sanya muku kunci cikin addinin ku walakin sai dai yuridu li yufassirakum manufarsa shine ya tsarkake ku wal yutimma ni'matahu alaykum manufarsa ita ce ya cika ni'imarsa a gare ku la'allakum tashkurun dan ku masa godiya wannan ita ce aya ta biyu cikin ayoyin da suke magana a kan alwala da taimama cikin qur'ani in ba manta ba mun wuce aya farko cikin suratul nisa'i ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tattasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi aw la masum nisa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sayyidan tayyiba fantahu bi wujuhikum wa aydikum inna allaha kana afuwan ghafura da haka waccan aya ta yi magana akan taimama wannan ma aya ta yi magana akan taimama waccan aya ta yi magana akan rashin ruwa wannan ayar ma ta yi magana akan rashin ruwa waccan aya ta yi magana akan dalilan da sukan sa a yi taimama ko da ga ruwa kamar yadda wannan ma aya ta yi magana akan haka wannan aya ubangiji madaukakin sarki ya bude ta da ya ayyuhan ladina amanu kamar yadda ya bude waccan ya ayyuhan ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara amma wannan ya yi hallazina amanu idza kuntum ila salati ya ku waɗanda suka yi imani in kun tashi za ku je sallah malamai suka ce wannan sai ya nuna duk lokacin da mutum ya tashi zai yi sallah sai ya yi alwala sawa'a ko yana da alwala a baya ko bai da ita in dai ya tashi yin sallah to sai ya yi alwala da ka umarni ne wanda ya gane kowa da kowa kana da alwala ko baka da alwala in dai za ka yi sallah tashi ka yi alwala safarin ko ta nafila to sannan suka ce idza kumtum, in kun tashi ana nufin in kuka yi niyyar tashi in kuka yi niyyar sallah domin fi'ilin qumtum fi'ili ne madi amma ana nufin inda iradatihi kamar فإذا قرئ القرآن فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فإذا قرئ القرآن إن أنجم قراءة القرآن ku له كتب ko ana nufin in ana karatun qur'ani ko in za a yi ana nufin in za a yi in za a yi karatun qur'ani a yi a billahi amma sai Allah ce in an gama karatun qur'ani a yi a billahi malamai suka ce akan ce an gama ana nufin za a fara a larabci idza qumtum in za ku yi sallah ba in kun gama sallah ba daka nan ana nufin lokacin da mutum zai tashi sallah to kafin ya shiga sallah akwai wasu sharuɗa akwai wasu ka'idoji su ne yi alwala in yana da bukatar kama ruwa ya kama ruwa in yana da bukatar wankan janaba ma sai yayi wankan janaba ma'ana idan abin da ke jan a wankan janaba ya same shi to lallai ya tabbatar kafin ya sallah yi wannan wankan janaba sai dai fa in akwai uzuri ko dai na rashin ruwa ko kuma na rashin lafiya da ka iza kuntum ai iza aratumul qiyama kuma suka ce duk lokacin da zai yi sallah sai yayi alwala ko da kuma da yana da alwalar wannan shine al'amari a farkon musulunci duk da daga baya an zo an shafe shi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad daga Sulaiman ibn Buraida daga babansa Buraida ibn al-Qusayt al-Aslami Buraida Allah ya kara masa yadda yake kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u inda kulli sala a farkon musulunci annabi ya kasance duk lokacin da zai yi sallah sai yayi alwala ko da alwalarsa ta baya kuma bata warware ba amma ma kana yawmul fathi yayin da ranar fathu makka ta zo annabi ya zo garin makka da shi da sahabbansa tawadda'a wa masaha ala kuffaihi sai annabi ya alwala ya shafi hukunsa wa sallat salawata bi wudu'in wahid yayi dukkan salloli baki ɗayansu da alwala ɗaya an gane ko فقال له عمر في سيدنا عمر يشي دشي يا رسول الله يا مأيكين الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله ناغا كاي وانا أبن ددا باكاي قال في من ذا الله يشي سيدنا عمر إني أمدا فعلته يا عمر da gangan kuma na ina sane ba mantuwa ba ce me abin da yayi wanda da baya yi shine yin salloli da alwala daya da duk sallar da zai yi sai ya mata alwala ko da ta baya bata warware ba suka ce domin wannan ayar haka ta nuna a zahirin ta idza qumtum ila salati famsilu wujuhakum in dai kun tashi sallah ku yi alwala ko kuna da alwala ko ba ku da alwala in dai za ku sallah ku yi alwala to amma daga baya sai annabi ya nuna cewa a kenan in za a yi sallah da aka ce a yi alwala sai idan mutum ba shi da alwala in za a yi sallah idan mutum ya ga dama in yana da alwalar baya zai iya yin wata sallar da ita ya sake yin wata ya sake yin wata da haka waɗansu malaman suka ce hadisin ya shafi aya waɗansu malaman suka ce a daman ayar haka take nufi cewa in kun tashi sallah ba ku da alwala to ku yi alwala amma in kuna da alwala ba to kun yi ba da haka suka ce asalin zancen akwai abin da aka shafe umarni ne ga waɗanda suka tashi daga bacci ko waɗanda ba su da alwala idza qumtum ila salati minan nawmi faghsilu wujuhakum in kun tashi za ku yi sallah in dai daga bacci kuke to ai mai bacci bai da alwala sai ku yi alwala ko idza qumtum ila salati wa antum ashabu hadathin akbari aw al-asghar faghsilu wujuhakum in kun tashi za ku yi sallah matukar kuna da kari karami ko babba to ku yi alwala in ma babba ne sai kun hada da wanka to sai Allah ya bayani akan alwala a dunkule yace faghsilu wujuhakum ku yanka fuskarku lafazin wuju jam'i ne na wajhu wajhu shine fuska fuska shine daga matsarar gashi zuwa karshen haba wannan a tsawo kenan a faɗi daga kunne zuwa kunne dole ne mutum idan zai alwala sai ya wanke wannan waje da aka kamanta wanda shine fuska tun daga matsalar gashi zuwa ƙarshen haɓa daga kunne zuwa kunne to sannan me ake nufi da gasulu wankewa shine ka zuba ruwa kuma kana cuɗawa akwai zuba ruwa kawai ba cuɗawa akwai cuɗawa ba zuba ruwa to wannan duk ba gasulu ake ce da shi ba gasulu shine ana zuba ruwa kuma ana cuɗawa da haka idan mutum zai yi alwala cikin aikin alwala akwai wanke fuska duk da cewa wanke fuska ba shine farko ba amma dai anan Allah ya fara batan wanke fuska malamai suka ce daman anan ba so ake a jera maka alwala tiryan tiryan ba ana so a gaya maka jigajigan ayyukan alwala ne daga cikin su ko akwai wanke fuska shine waɗansu malamai suka ce duk abin da wannan aya ta ambata game da alwala to wannan rukuni ne a alwala alwala ba ta yi sai da shi amma bayan haka kuma akwai sunnoni abubuwan da annabi ya nuna cewa su ma suna cikin alwala a hadisai wanda aya da yawa ta tsatsallake waɗansu domin farkon abin da mutum yake alwala shine ne wanke hannaye wanke hannaye izuwa ne izuwa wuyan hannu ba izuwa gwiwa hannu ba to wannan sunna sai ta nuna cikin hadisi amma aya bata faɗa ba sai ta tsallake sannan yana daga cikin aikin alwala kuskure baki da shaƙa ruwa da facewa wannan ma aya bata faɗa ba amma aikin annabi a sunna ya nuna akwai haka duk an tsallake waɗannan sai waɗansu malamai suka ce wannan sunna kenan amma abin da aya kuma za ta faɗa wannan kuma shine farilla to wani yakan ɗauka in aka ce abu kaza sunna ne ma na ba dole bane in in na bashi ba komai abu kaza farilla shine dole to ba haka bane wannan kuskure ne duk abin da ya tabbata da hadisi ingantacce daidai yake da abin da ya tabbata da nassin aya yadda ba ka da damar a alwala ka ki wanke fuska tunda Allah ya faɗa cikin aya haka ba ka da damar a alwala ka ki wanke hannayenka ka ki kuskura baki ka ki sake ruwa domin su ma hadisai ne ingantattu daga annabi suka tabbatar da haka shi kuma duk abin da annabi ya faɗa kamar Allah ne ya faɗa duk abin da annabi ya aikata kamar Allah ne ya ce a aikata domin ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha to da ka Allah yake faktilu wujuhakum ku wanke fuskokin ku wa aydiyakum ila almarafiqi da hannayenku zuwa gwiwar hannu to kaga nan an ambaci wanke hannu zuwa gwiwar hannu ba a ambaci wanke hannu zuwa wuyan hannu ba wannan a hadisi yazo to sannan wajen wanke hannu zuwa wuyan hannu malamai suka ce in ka tashi kuma sai ka faro ka tun daga kan ya yatsunka wani za ka ga idan ya zo wanke hannu zuwa gwiwar hannu to baya shigar da 'yan yatsunsa wanda wannan kuskure ne sai an haɗa gabaki ɗaya to sannan kalmar ilal marafiqi ila waɗansu malamai suka ce tufidul intiha idan an zo wanke hannun in an zo daidai wuyan hannun a tsaya a gwiwar hannun a tsaya ba sai an shigar da gwiwar ba to amma magana mafi inganci ila anan da ma'anar ma'a domin kalmar ila takan zo a larabci da ma'anar ma'a abin nufi a haɗe hadda gwiwar hannun a shigar da ita ubangiji ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum bi ma'ana wala ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum ay wa yazidukum quwwatan ma'a quwwatikum da ka ila tana zuwa da ma'anar ma'a ba ka da hujjar idan ka zo wanke hannu ka ce ba za ka shigar da gwiwar hannunka ba za ka tsaya a daidai ita ai ila tana nufin dab da gwiwar hannu a tsaya a'a ila anan tana nufin har da gwiwar hannu a haɗe shi yasa ma wasu daga cikin sahabbai idan suka zo wanke hannu a alwala har sai sun shigo dantse har sai sun kusa kafada abu huraira yana daga cikin masu yin haka yace domin naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana fadar falalar haka cewa a ranar lahira mumini in za a sashi aljanna sai an masa kwalliya to kuma kwalliyarka za ta tsaya ne ko za ta yi kyau ne gwargwadon yadda kake kyautata alwala in kana kyautata alwala to kwalliyar da za a yi ma ta shiga aljanna za ta yi kyau amma in baka kyautata alwala to ko za ka shiga aljanna haka za a yi maka kai ma burburi yadda kake yin burburi a duniya kuma daman a lahira mutane za su tashi suna haske suna kyalli a lokacin da mutum yake da bukatar haske da kyalli lokacin da mutum zai kasance cikin duhu duhun da ko hannunsa baya iya gani gashi kan siradi da manzo Allah yake za a hau siradi siradi ya fi gashi firiranta ya fi takobi kaifi ba ka ganin gabanka kai hannunka ma idan ka fito da shi ba ka iya gani zulumatun ba'dha fawqa a idza da yadahu ya karya raha. to a wannan lokaci duk mumini wanda ya kasance yana bauta wa Allah yana sallah yana alwala duk gabansa sai ka hau haske fuskarsa da hannuwansa da kuma kafafuwansa inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min asari wudu' zalla ce al'umma ta za ta zo ranar lahira tana hasken goshi kuma tana hasken hannuwa da kafafuwa saboda tasirin alwala to da ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da kyautata alwala wa aydiyakum ila almarafiqi da hannayenku zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi kawukan ku kai shafarsa ake yi shi kan ba wanke shi ake ba shi yasa a farko aka ce famsilu wujuhakum wa aydiyakum ay wamsilu aydiyakum a bada aka zo kai wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku shafa ta sha bamban da wankewa wankewa ana zuba ruwa ana cudawa amma shafa ba a zuba ruwa tabo shi ake yi sai a shafi wajen waɗansu malamai suka ce bi ru'usikum ba'un anan tufidu tabi'i ana nufin wamsahu bi ba'd ru'usikum ku shafi wani sashi na kanku shi yasa mazhabar imamu shafi'i idan mutum ya zo alwala ba sai ya shafi dukan kai ba ko yaya ya dan shafi kansa ya isa to amma waɗansu malaman suka ce ba'un anan ba ta ibi take nuna ba ilsaki take nufi abin nufi in kun zo shafar kai ku tabbatar fatar hannunku ta taɓa kanku wajen shafar annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna yadda ake shafa mutum zai haɗa yan yatsunsa ko hannuwansa haka bayan ya taɓo ruwa sai dafa goshin kansa tun daga farkon matsalar gashinsa a haka sai ya tafi har zuwa ƙesa sannan ya dawo wannan shine wanka bi ru'usikum to amma a wani lokaci idan mutum ya sanya rawani ko irin yafan nan da larabawa suke yi annabi idan ya irin wannan yafan ko ya naɗa rawani baya son ya kwance to sai ya tura rawanin kaɗan sai ya shafi gashin farkon goshinsa sauran kuma sai ya ƙarasa a kan rawani da ka ko kai yanzu kai rawani ba ka son ka tuɗe in ka zo alwala kana da damar kaɗan tura gashin eh, rawanin naka kaɗan idan gashin farkon kanka ya fito sai ka shafe shi sauran sai ka ƙarasa a kai da haka malamai suka ce ko da mun ɗauki riwayar ko ƙira'ar wamsahu ko fahimtar wamsahu bi ru'utikum cewa ba'un yana nuna tabi'i shashin kai ana nufin to idan za ka yi shafa akan rawani sai ka shafi sashin kai sauran sai ka karasa kan rawani to haka nan mata idan sun ɗaura ɗan kwali kuma za su yi alwala kila a gaban maza ba sai su kwance kansu ba sai su ɗan tura ɗan kwalin su shafi gaban kansu kaɗan sauran sai su karasa akan mayafi Mazalla Allah yakan yi haka in yayi rawani yakan yi haka in yayi wannan yafan na larabawa sai ya shafi gaban kansa sauran sai ya karasa akan rawani ko ya karasa akan shafa to amma malamai suka ce sharadi in dai kai haka to dole kai sallah da rawani in kin yi haka dole ki sallah da dan kwanin kina zuwa kika kwance dan kwanin to shafa ai ta tafi ta warware yanzu kin ballam a kenan a shi ubangiji ya ce wamsahu bi usukun ku shafi kawo kanku wa arjulakum ila al-ka'bayn da ƙafafuwanku kuma zuwa idan sawu kafafuwa ƙira'ar jumhur wa arjulakum amma ƙira'ar abu amr ibn al-ala da ƙira'ar ibn kathir al-makki da ƙira'ar hamza ibn habib az-zayyad wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ma'ana arjulikum akai wa lamun din kasra adabi akan bi ru'usikum to sai wadansu malamai suka ce wannan ƙira'ar. ita ma sabaiya ce mutawatira tana nuna ana shafar kafa ba wankewa ba amma qira'ar jumhuru wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum lakum adafi ne akan wujuhakum wa aydiyakum wanda aka ce fagsilu wujuhakum wa aydiyakum to sai aka sako wani magana a tsakiya a ƙarshe sai aka ci gaba wa arjulakum adafi akan fagsilu amma qira'ar wa arjulikum to tana nufin famsahu bi ru'usikum ay wa bi arjulikum to anan waɗansu za ka ga idan sun zo alwala shafar kafa suke yi dogaro da waccan kira'ar ta su hamza su abi amr su ibn kasir amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa baya halatta a shafa kafa a wajen alwala saboda hadisai masu tarin yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka suka ce sai dai in mutum hufi ya idan mutum hufi yasa a wannan lokaci yake shafa akan hufi ko takalmi sai ya shafa akan takalmi ko safa sai ka shafa akan safa ba sai ka cire ka wanke kafa ba amma shi shine idan mutum ya san zai sa safa kuma gaba idan zai yi alwala baya son ya tuka safar ya wanke kafa shafa yake so ya san safar to kan ya sa safar sai je ya alwala idan kai alwala sai ka sa safar ka, to yanzu idan alwalar ta kare zaka sake wata ba sai ka tuɓe safa ka wanke kafa ba sai ka shafi safar kuma in ka shafi safar sai ka je ka sallah da kai ka kakka cire in ka cire kuma lam'a ta zama haka kafa ta zama lam'a haka nan takalmi ne da kai musamman sojoji masu aikin ɗabara wanda suke daura wannan takalmin shekara guda daurawa shekara guda kwancewa soja a filin yaƙi an zo alwala kuma an tsaya daura takalmi ai kaga sai a gama da shi musulunci ya ba ka damar in ka zo sallah sai ka shafi takalminka sharadi in ka san za ka yi haka to tun kan ka sa tun a farko ka je ka wanke kafa ka yi alwala cikakkiya dan haka idan alwala ta warware gaba za ka sake wata ba sai ka tsaya kwance takalmin ba sai ka shafi kayanka kuma in ka shafi takalminka ka zo sallah ka yi sallah da shi karka cire idan mutum mazaunin gida ne an ba shi damar ya haka tun munin safiya har yamma Mana tun sallar asuba har sallar isha za ka ta yin haka idan matafiyi ne an ba ka damar kai haka tsawon kwana uku mana tsawon sallah goma sha biyar da haka ubangiji madaukakin sarki ya halatta mana shafa da waccan kira'ar ta su hamza ibn habib zayyad wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ya wajabta mana wankewa da kira'ar jumhuru wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum amma matukar mutum ba safa ya sa ba ba hufi ya sa ba ba takalmi ya sa ba ya zai yi alwala kuma ya kiya wanke kafa ya shafa to wannan ya saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ballam a kuma a ranar lahira wannan kafar tasa da wuta za a gyara masa ita hadisi ya tabbata in sahih al-bukhari da sahih muslim daga abdullahi dan amru abdullahi dan amru ya yace takallafa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safarnaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a baya a wata tafiya da muka yi tare da shi muka yi gaba shi yana baya muka neme shi muka rasa can daga baya fa na sai ya zo ya riske mu wa qad arhaqat arhaqat nasala a lokacin da ya riske mu sallah ta kama mu lokacin sallah yayi wata sallah ce salatul asr ita ce sallar asr wa nahnu natawadda lokacin da annabi ya zo sai ya tarar da mu muna ta alwala za mu sallah faja'alna namtahu ala arjulina sai ya ga wasu daga cikin suna shafar kafa ba wankewa suke yi ba sun dogara da wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum alhalin ba hufi ne a kafa su ba ba safa bace ba takalmi bane ta gariyar kafar amma suka shafe ta su wanke ba fanada bi a'la sautin sai manzo Allah ya daga muryarsa yayi magana da ƙarfi yace asbi a ku kyautata alwala wailul lil aqabi minan nar azaba ta tabbata ga kafafuwan da aka shafe su ba a wanke ba da ka ya dan uwa duk wanda kaga yana shafar kafa a lokacin alwala ba wai takalmi ne a kafarsa ba ko safa bace ba ko huffi bane ba to wannan kuskure yake ba daidai yake ba wannan babu shi a musulunci amma idan mutum yana da safa a kafarsa ko takalmi ko hufi babu laifi dan ya shafa domin waccan a ta halatta haka kuma hadisai masu tarin yawa sun tabbatar da haka amma ba safa a kafarsa ba takalmi ba hufi to dole ka wanke kafa idan ka zo akwai wanda har yanzu suna shafar kafa kuma suna da'awar su musulmi ne wanda wannan kuskure ne kwarai da gaske wannan ba daidai bane baya daga cikin musulunci shafar kafa a yayin alwala matakar kafan nan ba safa bace a cikin a kanta ko hufi ko kuma takalmi da haka ubangiji ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba to lalle ku wanka lalle ku tsarki kalmar fatahharu anan tsarki ake nufi daga al-tuhuru amma me ake nufi da tsarki anan shine wankan janaba kamar yadda Allah ya ce فاعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن Ku nisanci mata lokacin da suke jinin al'ada fa idza tatahhatta yatahurna har sai jinin ya dauke musu ɗaukewar jinin mata a yayin al'ada ko haihuwa shi kansa ana ce da shi tsuhuru tsarki to kuma bayan jinin mace ya ɗauke daga al'ada ko daga haihuwa bayan halatta mijinta ya sadu da ita har kuma sai ta je ta yi wanka shine Allah ya ce fa iza ta tsaharna. bayan jinin ya ya dauke kuma sun yi wanka sai kira wankan da adduhuru fa iza ta tsaharna. fa atuhunna min haythu Allah da ta nan fa ana nufin wankan janaba fa ana nufin daukewar jinin al'ada a waccan aya ta cikin suratul baqara to haka nan akan ce da alwala ma at-tuhuru akan ce kuma da tsarki idan mutum ya yi fitsari ko ya yi ba haya da ruwa shi ma at-tuhuru fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin da kalmar at-tuhuru ana amfani da ita a wajen daukewar jinin al'ada ko jinin haihuwa ana amfani da ita a wajen alwala ana amfani da ita a wajen tsarki na ruwa ana amfani da ita a wajen wankan janaba ubangiji ya ce wa in kuntum junuban fattaharu lallai idan kuna da janaba ku yi wankan janaba wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-ghaid har zuwa karshen aya wannan aya tana nuna mana yadda mutum zai yi alwala da abubuwan da suka zama wajibi a kula da su a yayin alwala kamar yadda aya ta nassanta kamar yadda kuma hadisai suka ƙara bayani dangane da wasu kuma wannan ayar tana nuna mana a madadin alwala ko a madadin wankan janaba ga wanda bai da lafiyar amfani da ruwa ko ga wanda ya nemi ruwan ya rasa musamman a halin tafiya to sai ya yi taimama sai dai kuma taimama duk da an ce wakiliyar alwala ce madadin alwala ce amma ba yadda ake alwala ake taimama ba a alwala akwai kuskuren baki akwai shakarwa a taimama babu kuskuren baki babu shakarwa a alwala akwai shafar kunne a taimama babu shafar kunne a alwala akwai shafakai da dawowa a taimama babu wannan a alwala akwai wanke kafa a taimama babu shafar kafa kadai abin da ake a taimama shafar fuska da shafar hannaye famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafi fuskokinku da hannayenku hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana yadda ake yin taimama a cikin su ya dan uwa a lokacin da kake da janaba ka nemi ruwa ka rasa ko kuma ga ruwan ba ta da lafiyar amfani da shi kuma ga shi lokacin sallah yayi ba a ce ka sallah ba ka yi taimama sai kai sallah amma duk da haka ana bin ka bashin wanka lokacin da ka samu lafiya ko lokacin da ka samu ruwan dumi idan sanyin ruwa ne ya hana ka wanka sai ka zo kai wanka sanyin ruwan da kake tunanin in dai kai wankan zai iya haifar maka da rashin lafiya ko mura ko wani abu makamancin haka dan mutum yayi taimama a lokacin da yake da janaba taimamar ba ta dauke janaban ba a'a kawai abin da taimamar sai masa halatta maka yayi sallar lokaci kada lokaci ya fita amma ana nan ana bin sa bashi kuma wankan janaba haka nan in mace ce a sakamakon jinin al'adar ta ya dauke ta nemi ruwa ta rasa ga lokacin sallah yayi sai ta ce mama yi sallah daga baya kuma in ta samu ruwa dole ta yi wanka ana nan ana binta bashin wannan wanka Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisan ta kawo assalamu alaikum wa rahmatullah sai tambaya ya ce assalamu alaikum akramaka Allah tambaya ta ita ce menene halaccin karan dashi da ake karba idan an yi karan dashi halal ne idan masu dashi sun yi yarjejeniya a kansa domin addinin musulunci ya halatta wa musulmi su gudana ko ma ya wajabta wa musulmi su gudana akan abin da suka sharaɗi idonansu kun yarjejeniya cewa za ku yi dashi kuma kun yi yarjejeniya cewa shi wanda ya ajiyar wannan kuɗin dashin a ƙarshe in an gama za a ba shi wani lada wanda ake cewa karan dashi saboda tsawainiyarsa da jajircewarsa wajen riƙe amana in kowa ya yarda da haka wajibi ne a ba da wannan karan dashin kuma idan ka karba ka ce baka ci laifi ba baka ci haramun ba sai ce shin ya halatta ma'aikata su ci albashinsu bayan sun tafi yajin aiki tare da cewa ba su yi aiki a watan ba to wannan yana komawa ne zuwa ga ka'idar da aka ɗauke su aiki ina jin a ka'ida ta ma'aikata kun fi ni sani musamman waɗanda suke aikin akwai dokoki na civil service kila daga ciki akwai dokar akwai yanayin da ma'aikata za su samu kansu in sun samu saɓani da gwamnati ko da ma'aikatar da suke aiki ko da kamfani za su iya tafiya yajin aiki to shi me doka ta ce a wannan lokacin idan kuka tafi da yajin aiki za a yi albashi ko ko yajin aikin in ya wuce kwana kaza to ba albashi sai ka koma ka karanta wannan ka'idar in doka ta ce idan ma'aikata suka yi yajin aikin da ya wuce kwana kaza to ba za a ba su albashi ba sai kuma aka baka to kai ka san cewa wannan ba haƙƙin ka bane sai dai ka koma ka sake tuntuɓar ma'aikatarka ko ka tuntuɓi jagoran aikin ku mana darasan wajen aikin ko md na wajen aikin ya kuma aka ba mu albashi alhalin mun yi kaza mun yi kaza idan su suka zo suka canja dokar su to wannan halal ne ka ci kayanka an gane ko amma musulunci bai ce ba kawai kaulan wahidan dan kun yajin aiki karkuci karkuci albashi saboda a wasu lokutan akwai ayyukan da ba wai daman sai ka yi aiki ake baka albashin ba shi aikin zuwa yake misali aikin ofis wani lokaci za ka yi zuwa ofis ɗin babu wani aiki kuma ka je ila da ka je sai ka kwanta kai ta bacci ila ma da ka je ko kuma ka san babu aiki sai baka je ba dokar aiki shine tunda babu ba aiki a ofis ɗinka la'alla ko baka zo ba ba laifi abin dai da ake cewa ne in dai da aiki to kai maza kai aiki in dai da aiki ka kula to wannan babu laifi ko ka ci albashi a irin wannan yanayi domin aikin gwamnati ya sha bamban da aikin kwadago na individual mutane shi kan mutumin da ya dauke ka aikin gini to wannan kaga sai kai masa aikin sa na leburanci zai dauko kuɗin ka ya baka shi ma iri biyu ne zai iya cewa ga gidana ka gine min shi a lokaci kaza bai sa maka ka'idar kullum sai ka zo ba shi dai kawai ya baka lokaci kuma ta yi an yi jinga duk wuni zai baka kaza ko da baka zo ba a wunin in dai za ka cika masa wannan ka'ida ta zo masa aiki a cikin kwana kaza dan ka karɓi kuɗin wunin babu laifi amma in ka'ida kuka yace duk wuni in kai aiki zan biya ka to sai ya zama wunin ba kai ba to wannan ba zai biya ka ba kuma in ka karɓa a wannan lokaci ka ci abin da yake ba halaliyar ka ba wannan kuma yana shan bamban kwarai da ayyuka na gwamnati a zamanin sahabbai ana ware wa sahabbai kuɗi na albashi duk wata kuma wani lokaci ba aikin suke ba ba ma aikin amma idan aikin ya taso kuma za su kuma akwai da yawa wanda suke karɓa albashinsu akan haka suke ci akwai waɗanda su kuma ba su yadda ba ma a ware musu albashi zuwa ƙarshen wata su suka ce a'a idan ya zama cewa an ce duk wata za a bani albashi kaza to idan ya zama na karɓi albashin kuma ban kai watan ba ma na mutu fa wasu a tsantsan tsantsan su ta suke yi a bari albashi duk ranar da na fito ne aiki a bani na ranar gobe in na zo a bani na gobe in ban zo ba ku riƙe kayan ku ban zo ba umar ibn abdulaziz haka yake karɓar albashinsa shi baya jiran cewa ya aiki sai karshen wata a bashi kuɗi shaye duk ranar da na fito ofis a sake mun kuɗi na in na tashi a bani in na zo gobe shi kenan in ba ku ganna ba to kuɗin ku na hannun ku ne ma ina gidana to da ka duk wanda mutum ya ga zai yi daga cikin wannan kuma aka yarjejeniya tsakanin sa da wanda yake wa aiki ne babu laifi almuslimuna ala shurutihim ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam ina son kai mana karin bayani akan ina jin yana son ya ce ko dangane da kace na ce da ake yi kwanan nan dangane da cewa mata sai sun kai shekara sha takwas sannan su yi aure wannan tsokanar musulunci ce da wanda ba musulmi ba suke yi kuma wasu musulmi wanda ba su da ilimi ko suke da jahilci suke shiga cikin magana abin mamaki ake gaya min cewa wai wani babban mutum wai musulmi ne wai yake faɗa ma'aikaci ko lauya ne ma wai wai ma'aikaci ne kuma a abin nan a majalisa wai yake cewa ai auren annabi ma da nana Aisha da annabi ya auri Aisha a shekara shida ya tare da ita a shekara tara ai wannan ma al'adar larabawa ce qur'ani ma bai ce ba kaji jahili me kake son qur'ani ya ce maka bayan gashi a aikata practically an yi aikin annabi ai fassara qur'ani ce kuma ko larabawa suna yi da sunan al'ada sai annabi ya zo yayi al'ada ya zo koyarwa me ya zo koyarwa addini ya zama addini ka faɗi wannan magana jahilci ce kuma abin da muke faɗa wa waɗanda ba su sani ba ko musulmin da ilimin su bai kai nan ba su turawa da manufa suka kawo abin manufar ne ku ci gaba da zama irin yadda suke zama a tarwatsa a watsi ai ba su hana zanen ƙasa da shekara sha takwas ba a ƙasar su ana zanen shekara sha takwas da ƙasa da haka amma ba su hana zanen ƙasa da shekara sha takwas ba aure kadai suka hana yau da mun wake aure musulmi sai ba su aure ba su fa hana a sadu da mace tana kasa da shekara sha takwas ba abinda kawai suka hana a aure ta da sunan aure to sun san ta hanyar aure ake samun 'ya'yan halak ta hanyar aure al'umma take zamowa mai sanin ciwon kanta ake samun dangantaka babba ya san babba karami ya san karami ɗa ya san ubansa uba ya san ɗansa amma ta hanyar rayuwar dabbar dawa irin tasu ba yadda za a san haka sai yaro ya tashi yana jin haushin kowa saboda a titi ya tashi ya harbe wanda ya ga dama ya kashe wanda ya ga dama saboda haushin kowa yake ji a society ba da wanda zai bigi kirji ya uban ubansa ne to haka suke so mu koma idan muka koma haka a irin lalacewar mu ta yanzu daman babu ilimi daman babu aiki ne kuma ga shegu sun yawa a gari to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka za su ci gaba da danne mu komai a rayuwa sai dai mu ci suɗin su in mota ce sai dai suɗi sai riga ce sai dai suɗi komai mun zama 'yan suɗi suka suna ta ci gaba sun ban mu a baya da ka ya sai musulmi ka gane babu abin da suke tsoronka da shi yanzu a duniya irin yawanka kuma irin da 'ya'yanka na albarka Sukan idan tsohuwa ta tsufa sai a ɗauke ta a kai ta gidan gidan tsofaffi makomar tsohuwa a turai gidan tsofaffi makomar tsoho gidan tsofaffi sai shekara ta yi ɗansa ya je da fulawa ganye ya bashi wani ma sai ya haɗa shekara biyar bai je ba to so suke tsofaffin mu su koma gidan zu muka tsofaffin mu eh, tsofaffi ne masu albarka an ce da mu sai mun kyautata musu zani albarka to wannan suke mana hasada kuma wannan maganar da ake faɗa ba wai musulmi ba kaɗai wallahi mai hankali cikin kiristocin najeriya ba zai yarda da ita ba mai hankali in kaga mutum ya yarda da wannan mahaukaci ne shi kamar maganar auren jinsi ne ai namiji aure namiji mace ta aure mace abin mamaki wanda ba musulmi ba ma a majalisar Najeriya suka kalubalanci abin saboda abu ne wanda mai hankali ma ya san sakar ne ko su can a ƙasar su 'yan iska ke yi amma su su kawo muku masu hankalinku da tunaninku sai za su wannan bai kamata wannan ba a addinin musulunci yarinya ko yau aka haife ta ana iya daura mata aure aure ba da kuka wannan shine abin da malaman musulunci suka faɗa ka koma kitabun nikahi cikin sahih al-bukhari fathul bari da ibn hajar ya kawo hadisin urwa dan zubair dan zubairu dan kanwan danyen na na aisha ce ya tambaye ta yace ya goggo wai yaushe kuka yi aure da annabi tace ina yi shekara shida aka daura aure to kuma yaushe ya tare da ke tace ina yi shekara tara da ibn hajar ya zo sharhin wannan hadisin sai ya kawo maganganun malamai yace malaman musulunci sun yi ijma'i kan cewa aure bai da shekara a yau aka aure aka haifi yarinya yau za a iya daura masa aure sai dai tarewa sai a jira sai ta girma amma shi daurin auren koyaushe aka yi yayi shi yasa zamu ga iyayen mu fulani tun yayin su suna jarirai suke daura musu aure saboda babu rigima ma in an taso a ce an mata auren dole ko ta yanka miji ko wata tsiya ko suna eh, competition wancan ya je ya tsaji wancan ya je ya binne kaza su tun tana yaniya sun gama da haka musulunci bai sa adadin shekarun aure ba amma dole yarinya ba za a tare da ita ba za a sadu da ita ba sai ta girma girma kuma daban balaga daban mace tana isa a sadu da ita tun bata balaga ba akwai yarinyar da take da girman jiki kanta balaga ma ta cika mace mamanta ya fito ta girma za a iya saduwa da ita wanda fitar mama kuma ba alamar balaga ba ce ba ba da cikin sharuɗan balaga mace za ta iya yin mama kuma ba ta balaga ba balagan mace ko dai ta al'ada ko ta kai shekara goma sha biyar ko ta gashin mara wannan shine alamomin balaga ko fashewar murya amma ba da cikin alamar mace fitowar mama amma kuma duk duniya ta yadda yarinya da mamanta ya fito za a iya saduwa da ita da haka musulunci ya yadda za a iya saduwa da mace a lokacin da ta girma ko bata balaga ba ko bata kai shekara goma sha takwas ba to shekara goma sha takwas ma ba ta wuce balaga ba ta balaga har da shekara uku to kai ma hukumin ina ne zaka aje ta shekara ta balaga da shekara uku a gaban ka tana da masoyi ta da koma dan jege kuwa ta da koma dan gaban fatiha duk mai hankali duk mai tunani in yarsa ta kai manzalin balaga wallahi akwai wanda ba sa iya bacci saboda fitinar zamani ba yi da kwanciyar hankali za ka ga mutum Allah ya masa komai na rayuwa amma Allah ya jarabce shi da 'ya'ya, tara mata goma mata sha kaza mata duk sun balaga a gabansa sai ka gan shi a gigice a firgice me fargabarsa waɗannan 'ya'yan mata kullum da su nake kwana da su nake tashi Kucin-cinin zamani sun yi yawa ban san me za su ɗauko min ba kuma manzo Allah fa yace duniya ba za ta tashi ba alkiyama ba za ta tashi ba sai mata sun kuma za yawa sau da hamsin sun ninka maza sau hamsin saboda a ƙarshen duniya ya kukuka za su yawa duk inda ka ji an yi yaƙi an samu matattun goma to tara maza ne ɗaya ce mace wani lokaci ma duka maza ne kuma inda za ka tafi mataniki na kowane asibiti inda aka ce an yi haihuwa goma to kuma tara mata ne ɗaya ne namiji a ƙarshen duniya haka za su ta yawa a yi ta haihuwarsu in hadari aka yi a mota maza ke mutuwa don su mata ba su cika tafiye tafiye ba ina za su in yan fashi ne suka shiga gida kan su kashe uwar gida mai gida suke kashewa su da matan za su yawa a ƙarshen duniya fitina za ta yawa domin duk inda mata suka yawa fitina za ta yawa sha'awa za ta yawa shi yasa addinin musulunci yace a yau ta yin aure addinin musulunci ce ai maganin irin waɗannan matsalolin da auratayya amma kuma wasu da wawa waye haka zo su kawo masa wannan magana har ka yadda dabbobin da mutum zai je gidansa ya tarwai da wani da matarsa wai ce a kyale su karka yi disturbance din su wai su zai zaka da rayuwarka da tasu har suke burge ka tsafta buri kashi a motsa mutanen da har yanzu duk wayewarsu ba su iya tsarki ba kashi za su yi su shiga ruwa da kashin su fi wanka su suke burge ka ina hankalin ka yake waɗannan su za su nuna maka yadda za a yi rayuwa kyale su dai a duniya wawaye bayin duniya su jirgi mu hau mu maka su bayin duniya sun wa duniya jirgi mun kuma mun je mun bauta wa Allah ba shi kenan ba in ka mutu jirgin yana nan baka tafi da komai ba ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun haka Allah ke karka damu da su duniyar su muka lahirar su muka kawo musu su cinye anan amma idan ka je lahira ba su da komai ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa hadita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malu ويوم يؤرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم لا تجزون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وما كنتم تفسقون ranar da za a taro su a gaban Allah wai su suna neman za a ba su lada sai Allah ce a ai duk kun ji daɗi a duniya ba kun yi kaza ba kun yi kaza kun je duniyar wata kun fanta ma kun shakata kun shiga duk inda kuka ga dama kun kulla fitinar da kuka ga dama kuna ganin ku ce da kun faye kuna a duniya duk ba kun yi haka ba yau kar ku ce mana komai ba ku da komai ku jage su wamtazu da yawan ayyukan mujrim wadannan wai suke burge wani suke ba abin burgewa bane ya dan uwa rayuwa tana cikin abin da Allah ya tsara maka cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kai ka in ta isa aure tana da abu mai neman ta mutumin kirki ka aurar da ita kar ka jira mutanen banza sai ta kai shekara goma sha takwas in ta kai shekara goma sha takwas din ma ba za ka gansu ba ba ta kai ba ma ba za ka gansu ba kai cikin shege ba ruwansu da kai ta jawo ma dan gaban fatiha ba za ka gansu ba ba ruwansu sakarcin su suke da shashancin su in sun ce wai auren wuri yana sa mata cutar yoyon fitsari tambaye su zina wuri kuma fa maganin me take ita kuma ai zina wuri ba su hana ba amma kuma ita su ba sa faɗa cewa tana sa yoyon fitsari saboda ita interest ɗinsu ne suna so a yi ta aure kaɗai shi aka tsangwama saboda kawai musulmi su suke yin aure Daka ba wai ku daina aure so suke ku ku lalace da suka lalace waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa kawa? so ake ai haihuwar guzuma da ta uwa ta ba uwar kuɗi ba da ba riba wannan haka da ce da haka mu musulunci ya koya mana rayuwa kuma mu alhamdulillah musulmin Najeriya bature da ya shigo da tsarin mu na rayuwa ya gamu ya zo ya tarar da mu muna da administrative din mu muna da shugabannin mu sarakunan mu na gargajiya da kotunan mu da al'adar mu da komai dan haka tinkan a haifi uwar mai sabulu balbela yake da take da ba wani abu da bature zai koya mana kuma ku yan majalisar mu in dai mu kuke wakilta to ku sani al'ummar musulmi wannan ya ci karo da addinin ta. kuma ka'ida ne duk majalisa ya wakilci al'ummarsa ya kare interest ɗinta na addinin ta da kuma na al'adarta wannan shine abin da aka ɗauke ku aiki da shi in dai kuna so ku ci halal malal to ku kare mana addinin mu ku kare mana al'adar mu in su sun ce za su yi haka su je can su yi a garin su su je can su yi a kafar su amma mu a kasar su bar mu mu yi abin da muke so su bar mu yi abin da ya dace da al'adar mu ya dace da addinin mu wannan shine abin da yake na amana wanda ya zama wajibi kowa ya sani kuma ku ji tsoron Allah waɗanda ba su da ilimi akan maganar addini su zai na sa baki akan maganar addini wanda ba da ilimi akan magana addini ya daina katsalanda baka san yaya auren na na Aisha ya kasance da Annabi ba baka san matsayin hadisi cikin addinin musulunci ba baka san matsayin ayar qur'ani ba da yadda ake kafa hujja ba ka tashi kai katsalandan kai daɗin baki ka ce ai al'adar larabawa ce za ka bar musulunci ba ka sani ba wallahi uzurin ka kawai kinda saboda jahili ne baka yi makarantar islamiyya ba amma wallahi da yi makarantar islamiyya ka sani ka faɗa haka kafirci ne fita daga musulunci ne annabi ya magana kai maka katsalandan ka ce ai al'adar larabawa ce kana criticizing din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda da sani kai haka ka fita daga musulunci amma udurin da nake maka la'alla jahili ne baka makarantar allo ba dan sakanni in dire ce ka dire can iya can kai baka hada da islamiyya ba wanda wannan shine famar da muke yi da wasu daga cikin waɗanda suka ɗauki cewa in mutum ya san rayuwa shi kenan in bai haɗa da addini ba ma ba komai wannan illa ce ka san ka kai boko kuma ka san addininka ka ci duniyar ka ci lahirar ka warka fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahkum kama ahsana da haka abin da muke da bukata kenan shugabanni masanin bauko masanin addini masanin duniya masanin lahira masanin addini masanin rayuwa in dai ba ka da daya to sai an tafi babu kai addini kadai ka sani baka san rayuwa ba sai an tafi babu kai sai ka tafi a sai an ninke ka sai an maka nutsu da lauje sai an maka nutso da malfa haka nan in rayuwa ka sani kuma baka san addini ba san baka wasa ba sai ka zo a farau faran a garin banza ka tafi a farau faran wofi ka zo a ala kore ka tafi a ladan gade to kaga wannan hasara ce ba karama ba Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh